aka samu matsalar network shi ya sa malam bashir ba ku gan shi akan layi ba amma insha Allah in dai network ya dawo nan da zuwa uku insha Allah dai a ɗan tsakankani kila za ku iya ganin malam bashir don kuma haka Allah ya kaddara to insha Allah sai dai mu haɗu gobe kamar yadda muka sani cewa malam bashir yana da karatu da yake gabatarwa da safe musamman ranar asabar da lahadi to lura da cewa kada mu yi asarar lokacin gwara mu yi wani abu wanda za mu cike shi lura da cewa kuma da daddare muna da karatu na babban malamin mu sheikh ahmad wanda aka fi sani da al'ilmu zinatin fata don haka akwai wani abu da jiya muka fara haskawa network bai ba mu dama ba ina ganin shi ya kamata yanzu mu haska daman dare ya yi jama'a wa'insu sun yi bacci abin da yake akwai shi ne topic ne wanda za mu haska wa jama'a sannan kuma sai mu buɗe layin waya saboda in mun faɗi ba zuwa muke kawai shi kenan mun faɗi ka yadda ka yadda ba ka yadda ba ka yadda ba ko da a ce kana da abin cewa babu dama a'a ba haka muke karatu ba mukan ba wa kowa hurriya kirawo in mun faɗi in yana ganin akwai saɓanin abin da ke gurinmu a wajen to ya bayyana ko da mu ba mu karɓa ba duniya za ta karɓa wa'insu za su yadda shi yasa muke ba da dama in mun yi karatu sai mu buɗe layin waya jiya kamar yadda kuka sani mun fara tattaunawa kan wata gaba wanda wallahi sun matallahi jayanci ne tsantsa munir adam ko zakai wallahi jayinci cikin malaman ɗariƙa akwai masu irin wannan fahimtar taka su ma kuma rashin zurfi ne gurin karatu kuma manya ne a ciki amma prof ba shi wannan fahimtar prof ba shi saboda abin ne in dai kai karatu kai nutsu sai ka gano cewa abin da ake jinginawa a sunna cewa suna kafirta mutane cikin littattafan su ƙarya ne da dukkan wanda ya zurfi shi yasa prof bai wada cikin wannan abu ba zan danna ba amma kai da kai bayanin cewa ai mun ce dukkanin bid'a bata ce haka muka ce bata yana wuta da haka duk ɗan ɗariƙa kowane ne shi sanannen ɗan ɗariƙa in muka ce Allah ya ji kansa ƙarya muke a zuciyarmu ba haka bane ne. Taƙiya muke. da haka duk wani ɗan bida a ɗan wuta ne yanzu duk wani ɗan ɗarika ɗan wuta ne yanda kuma kace akwai waɗanda suke sawa cewa duk ɗan ɗarika kafiri ne ɗan wuta ne ko wane ne shi wannan abin da kai da awa ba shi cikin mu, kuma saɓanin abin da ka faɗi ne cikin littattafan mu, kuma wannan rashin sanin fahimtar addini ya kai ka zuwa ga haka kafin na fara tattaunawa ya kamata in haska mutane don su san karatun da kake wannan karatun da kake zuwa kake ina jin kayi halka na bakwai yau jiya a shekarun jiya ranar alhamis halka na bakwai ko na takwas kai wallahi shi ne a ciki don ko ba hasi za a yi in mutum ya ce zai yi reference da kai to wallahi ya yi ya yi dalilin ku shi ne tun da kake zama babu wani littafi da ka ɗauko kace tarihi kaza cikin littafi kaza na shehu ibrahim aka faɗi zama kake ka cika ƙushi kawai ka rinka surutu ba aya ba hadisi sai sharri da ƙage da faɗin abin da ba a yi ba da laƙayawa mutum abin da bai san ma da shi ba to ko bahasi wani ya zo zai rubuta ya ce ko ya ce a wannan zaman wala ya wani dan shirme ne kwata-kwata a ciki ba karatu ba shi yasa kuma kusakuranka suka yi yawa dukkanin mai hankali ko da ɗan ɗariƙa ne ya san shiriri ta kaci sai dai yan inna rududu su wannan sa da cewa a ai hujja ka kawo dalili kake faɗi amma hirar ka kawai kake yi da ɓatanci ga bayan Allah da sharri da ƙage da haka a gabar da ka yi magana ta karatu za mu baka amsa ma sauran gaɓoɓin mun baka da jahilai yawa ko mun baka da masu hankali sa gano amma gabar da ka zo ta karatu to nan za mu baka amsa ka yi wata magana kamar yadda na ce cewa ai in muka ce Allah ya ji kan mutum ko kaza ƙarya muke yi a zuciyarmu ba aka bane saboda duk ɗan ɗariƙa kafiri ne a wajen mu sai dai in mun yarda ɗariƙa ba bida'a ba ce wannan akwai jahilci wallahi akwai jahilci saboda akwai bambanci tsakanin cewa abu kaza bid'a ne da kuma ga wani mutum sananne ya zama ɗan bida'a akwai bambanci cewa abu kaza bida'a ne kuma wani ɗan bida'a ne sannan akwai bambanci tsakanin abu kaza kafirci ne wani kafiri ne akwai hukunci a aikin mutum sannan akwai hukunci kuma akan mutum ɗin shi abu biyu ne ka haɗa shi ka cakuɗe shi kuma jahilcinka ne ya kai ka zuwa ga haka akwai bambanci a yi wa aiki hukunci ko kuma a yi wa mutum hukunci akwai bambanci kuma haka yake cike da littattafan ibnu taymiya zan sa ka ka fara faɗin bayanin sannan kuma sai mu je sai in haska wa jama'a su gane abin da kai tsaya kai bayani Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane eh akwai nau'i na hasada a zuciyarka wa bayanin haka saboda gaskiya yana da confusion a ah, cewa wani hujja ake da shi cewa kamar a ah, kamar na fahimce ka kamar kada ki ina so a kara mana a ƙarin haske akan haka shin wani hujja ake da shi cewa kamar duk ɗan izalan nan gaba ɗaya matafiyarsu ɗaya ne suna ganin duk eh, ɗan ɗari ɗaruka ɗan biliya ne kuma kafuri ne yasa wannan zai suke ce a'a shi fa ɗan ɗari ku ba ɗan biliya ba ne a wurin a'a ta kiyaye ke yi shi shan yi ke yi sarki zaki na shi ka taɓa jin ɗan izalar da ya yarda cewa ɗarika ba bid'a ba shi ka taɓa jin shi sai dai wanda yarda cewa ɗarika ba kafin soja akwai masu sun yarda ɗarika ba kafin soja amma bid'a su. yau idan ta samu aiki izana da ya ce ya yarda dariƙa ba kamirci ba ce dariƙa ba bid'a ba ce to mu muna tare da shi ɗari bisa ɗari ko da bai dariƙa Ok, in ya ce ba kafirci ba ne ko ba bid'a ba ne. Ba kafirci ba ne ba bid'a ba ne muna tare da shi ɗari bisa ɗari. Ok. Ko da dariƙa Ok, amma. Ina ganin tsaya mu dunkule ma magana, magana ɗaya ce. Da kake cewa wai akwai wayansu yan ɗariƙa da suke cewa ɗariƙa ba kafirci ba ne bida'a ne iya eh, akwai su amma dai babu ɗan ɗariƙa idan an samu ɗan ɗariƙan da ya ce izala ba bida'a ba ne ba kafirci ba ne kuna tare da shi to babu ɗan izalan da ya san izala ahada sunan da ya san sunna da zai ce ɗariƙa ba bidaa ba ce babu shi kuma abu ɗaya ne kake cakuɗe shi akwai 'yan ɗariƙa kafirai akwai 'yan ɗariƙa 'yan bida wannan haka yake wannan abin ɗaya yake kuma zan karanto ma inda abubuwan da duk mutumin da ya ƙudurce su cikin littattafan ku kafiri ne wallahi daga ciki duk mutumin da ya yadda ɗan ɗariƙar da yadda salatin fati in an karanta shi ɗaya yana daidai da sauka alkur'ani sau dubu shida wala kafiri ne mai shi duk wanda ya kudarce haka a zuciyarsa kafiri ne sannan yanzu wannan hukunci kenan ga aikin salatin fati dukkanin wanda ya yarda da abubuwan da muke karantowa cikin wannan ƙarerayin cewa shehu tijjani gashi manzo Allah ya ce ko duk wanda kuma ya yarda akwai wani waliyi da ya fi wani annabi shi ma wannan kafiri ne ya ƙudurce haka a zuciyarsa kai akwai abubuwa da yawa ciki duk wanda ya yadda cewa shi ƙutubi yana siffantuwa da siffofin Allah yana siffantuwa da siffofin Allah yana tuɓuwa daga siffofi na mutane ya ƙudurce haka wannan kafirci ne kafiri ne shi wannan hukunci ne kan aiki to amma yanzu in muka samu wani sai aka samu wata shuba da aka zo mata da aka zo da ita ta hanyar salatul fati ko yace shi bai yadda salatul fati ai ya fi ba shi bai yadda kaza kaza kaza wannan hukuncinsa daban amma aikin can hukuncinsa kaza sannan kuma da kake cewa akwai masu cewa dariƙa bida'a ce akwai masu cewa wannan duk ɗaya ne akwai waɗanda kawai waɗannan azkar ɗin suka ɗauka shi ne ɗariƙa akwai wanda wannan azkar ɗin suka ɗauka istighfari hailala salatin annaba a wannan tsarin da yanayin da ake yin su da abubuwan da ake faɗi na ladan su na kaza na kaza shehu tijjani ya haɗu da annabi ya ce kaza to duk mai wannan sunansa ɗan bid'a ba kafiri bane kuma sa'annan akwai kuma da mutumin da ɗan bid'a ne kuma kafiri ne duk mai aƙida kowa Allah mai aƙida kowa Allah wa'annan abubuwan da suke cikin jawahirul ma'ani wanda muka karanto cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairillahi aka ce fa ma abada wa ma sajada fi zahiri illa lillahi li annahu huwa al-mutajalli fi tilkal albasi wa tilkal ma'budat wannan aqida duk wanda ya kudurce ta kuma aƙida ce ta ‘yan tijjaniya don cikin jawahir ma'ani aka samu ta kafin ne mai shi wanda ya ce da wanda ya bauta wa kare da alade da doki da gunki da kaza bai bauta wa kowa ba Allah ya bautawa saboda Allah ne ya shiga jikin wa'in abubuwan wannan duk wanda ya ƙudurci haka kafiri ne wannan kenan hukunci kenan ga abin da shi aiki ne da haka akwai bambanci daga wani ɗan ɗariƙa kai akwai ɗan ɗariƙan ma zan karanto ma kuma cikin littattafai shi sa akwai bambanci cewa abu kaza bidi'a ne ko abu kaza kafirci ne da me shi sananne kuma kafiri ne me shi sananne ɗan bid'a ne rashin sanin kawa addini shi ya sa ka zuwa ga wannan jahilcin da muna zato ga bayan Allah yanzu da baka misali wannan abin hatta cikin nususu na shari'a akwai da Allah yake sha wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba lakalan min Allah Allah ya ce wasariku, wannan lafazin al da ya shiga wannan ismi na as-sariq wannan alifin da lamin yana fa'idantar da umumi ne kamar yadda Imam Sa'adi ke faɗi a cikin qawa'id fiqhiyya yace wa al تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم da haka wasariq wasariqatu abinda Allah ya ce dukkanin wani barawo namiji da dukkanin barauniya mace Allah ya ce faqatu aydiyahuma ku sare musu hannu haka Allah ya ce to yanzu dan Allah ya ce dukkanin barawo namiji da mace a sare musu hannu shi ke nuna lallai duk wani in muka samu wanda ya sata yanzu dole ne a sare masa hannu babu jahilin da zai fahimci haka sai dai in bai yi karatu ba da haka dan an ce ɗariƙa kaza ce to ba shi ke nuna duk wanda yake cikin wannan ɗariƙa kuma kaza ne shi ba wannan abu ne na ilimi kamar yadda dan Allah ya ce ɓarawo duk wanda ya sata da duk wacce ta yi sata Allah ya ce a sare musu hannu yanzu sai muka samu ga wani ya yi sata kawai sai a ce lallai sai an sare masa hannu saboda Allah ya ce wasariqu wasariqatu yau ba. a'a ba lallai ba ne. dole akwai dawabit akwai shuru akwai mawane da za su hana a sare masa hannu shi yasa akwai shuru kafin ta kai a sare masa hannu abin da ya sata ya kai miƙilar na a yanki hannu Don mutum ya saci wannan littafin kawai sai a ce wa wa wasari katil faqatu aydihuma dan huma Don mutum ya saci wannan wai sai a ce wa wasari wasari katil faqatu huma ai sata ya ko ba sata ne, me tarifin sata ne ka ɗau kayan wani a ɓoye cikin irzi yi sata a shari'a kenan so in mutum mai shi ya ɗauka kawai shi kenan ko menene dukkanin wani ɓarawo sai an shin kuma babu shubaha idan aka samu shubaha ba zai hana a sace masa san ba zai hana a sare masa hannun ba kenan shi yasa suke da ka'ida suka ce al-hudud tudra'u bi shubahat su haddodi ana ingije su ta hanyar shubohi yanzu gashi mun karanto wani aƙida cikin jawahirin ma'ani sai ga wani ya zo ya yarda da wannan aƙida amma yana da shubaha sai mu ce shi ma kafiri ne Haba dan Allah ya kuke magunguna na jahilci ya kuke zantuka na jahilci da haka wannan abu ne wanda yake a shari'a sannan kuma u mu ma waye zai sara hannun ni ne kawai a'a ko mu ne kawai ayi mu yi group wani yi sata a zo a sare masa waye zai yi amma Allah ta yi wasariq wa aidiya kuma? dan haka wannan ba shi ke nuna dukkan wani barawo tilas ne sai an sare masa hannu ba a'a akwai shurut sharuɗa kafin a kai ga sare masa hannu kuma haka wannan hukunci ne na dukkanin wani zantuka na mu shi yasa wannan abin da ya faɗi cewa akwai 'yan izalar da suke cewa ai cewa ɗariƙa ba kafirci ba ne ɗariƙa ba a'a bid'a ne lafazin cewa ɗariƙa bid'a ne wannan akwai nau'i na jahilci ma a ciki wacce ba kafirci ba ne bid'a ne wanda akwai nau'i na jahilci saboda akwai tafawut na ma bid'ar akwai bid'a mukaffira akwai mufassiqa ai akwai ɗan bid'an da ɗan bid'a ne kafiri ne akwai ɗan bida'a da ɗan bida'a ne fasiki ne sannan kuma akwai wanda zai yi bida'ar shi ba fasikin ba ne kuma shi ba kai bai ma saba wa Allah ba kuma zan karanto cikin littattafan ibn taymiya shi yasa akwai nau'i na jahilci shi yake kai ku zuwa ga haka shi yasa wannan abin da ya faɗi wallahi ba karatu a ciki ga dukkanin ɗalibin ilimi ba karatu sai dai jahili kuma zan danna prop zai faɗi saɓanin abin da kake faɗi ko da yake irin wannan fahimtar irin fahimtar shi ɗaya da bauchi ce ita ma irin yanda kake wannan fahimta amma duk wanda yayi zurfi a karatu ya shiga zaka ga yana fahimtar dalalatul alfaz na malamai baya zuwa ya faɗi abin da kake faɗi saka ƙara eh in yace ba kafirci bane ko ba bid'a bane ba kafirci bane ba bid'a bane muna tare da shi ɗari bisa ɗari okay ko bid'a okay amma in yace ɗaya bar ɗaya yana nufin abu ɗaya mana kafirai da wanda ya ce mana ɗan bidi'a matsayinsu ɗaya a wurinmu dukkan su sun ce mana ɗan wuta wato maudu'in ne yana da faɗi sarki zaki amma a rubuta ɗaya maka talhisin shi maka summarize na farko hmm. kafir yana sallah a ba sallah to sallah idan aka yi ta ta amsu tana mai da mutum musulmi eh. alhamdulillah to idan ka yi amma ba amsa ba da kai da wanda bai yi ba mai bambancin wallahi duk duka daya to duk ibadar da aka yi ta bisa tsarin bid'a addini bai ashe ta ba dan yana da sharuɗan ibada amsakiya shine a yi ta a bisa sunna to sai suka ce da muke yi bid'a ne mu dan bid'a ne ma'anar shi Allah bai amsa ayyukan mu saboda muna yi a tsarin bid'a hmm. to me bambancin mu da mu da wanda bai yi ba ba mu da bambanci da wanda bai yi ba ko da haka a wurin wanda ya ce mana dan ka yana nufin duk da kun yi ibadar da ake gani kamar ibada ce aikin banza ne ba za a ansa ba saboda ta saba wa sunna to ashe da mu da wanda bai yi duk ɗaya ne ni abin da nake so kawai wannan hanya ce mai sauki ka kirawo malamin izanin nan ka tambaye su menene matsayin dan bid'a duba da hadisin annabi ce iyyakum muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar me za su fahimta da wannan hadisin to dan idan suka ce maka dan bid'a dan aljanna ne shikenan sai mu ce sun kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce maka dan bid'a dan wuta ne shi ke nan sun gaskata annabi to ran da duk suka yi mana addu'a sun ce Allah ya samu shiga aljanna kai ya suka ma wato duk dan izala da zai zai duba ya yi tunka Allah ya hada mu aljanna tare wato zuciyar shi ma bai karba ba ya faɗi ne kawai ba baki ya yi yarda kai dan bid'a ne to a zuciyar shi ma ya san kai yake me zai karbi da aljanna me zai karbi da aljanna wannan ne a gurguje abinda kake magana a kai na kai na a kan rantsuwar da naita duk dan izalar da ya kalle ka gara da nika ya ce Allah ya sanya ka aljanna Allah ya sa ya ka aljanna wallahi wata maslaha ce ta haɗa ku ya faɗi wannan dan ka ji daɗin kaɗai amma a zuciya shi bai yi ba sai in ka bar ɗari kan nan sannan wannan addu'ar ne ba ta gaskata hmm. amma matuƙar kara wannan ka ya ce Allah ya haɗa mu da kai aljanna wallahi wata maslaha ne ba ku da kiyaye kiyayewa dan haka yanzu zai maka abin da za ka ji daɗi ne kawai san inda ka rufa kana ganin bai wulakanta ka ba amma to wallahi in dai banda jahilci ba wanda zai iya rantsewa game da abin da ke cikin zuciyar mutum Allah sai jahili wanda bai wanda bai san Allah ba sai jahili da bai san Allah ba shi zai rantse cewa wallahi kaza ne a cikin zuciyar mutum jahili wanda bai san Allah ba wannan aikin da kake aiki ne na jahilai aiki ne na jahilai yanzu dan mutum ya zo ya yi sallah ya yi ta akan sunna yanda manzon Allah ya koyar haka ya yi kaga alamar khushu'i da tsoron Allah babu ruwanka ka ce Allah ya karbi sallarsa amma da in ka tashi hukuncin sallar za ka ce eh irin wannan sallar da ya yi ita ce irinta ce Allah yake karɓa don an yi ta bisa kan tsari amma ka ce wannan sallar taka Allah bai karɓa ba babu ruwanka a'a ko Allah ya karɓa tun da kaga alamun an yi ta tsari an yi ta a natsa komai babu ruwanka ga wannan in kuma ka ce haka ka shiga hakkin Allah haka kuma da mutum zai zo ya yi abu wanda yake abin da ya yi kaga babu alamar sunna a ciki to abin da yake haƙƙi na gare ka ka ce wannan aikin da aka yi an yi shi ne bisa bid'a kuma Allah baya karɓar duk aikin da aka yi akan bid'a da haka yanzu Allah ya karɓi wannan wanda aka yi a gabana ko Allah bai karɓa ba ba hukuncin ka bane wallahi inda a ce ka san Allah kai ba jahili bane ba za ka rantse ka ce wai duk ɗan izalan da ya ga kana ɗariƙa wai ya ce Allah ya ji kanka ko wannan wallahi wai ka rantse har ga zuciyarsa wallahi jahilci kai kuma hatta ɗan ɗarikan da yake da hankali ya san jahilci kai sai dai ƴan innar rududu to kuma wayannan daman ba yanda ka iya irin ku suke nema akwai bambanci tsakanin hukunci wa aiki da kuma hukunci ga wanda ya yi aiki kuma wannan ba iyaka malaman izala ne ko malaman sunna suke da wannan shurutun ba shari'a ma tana da shi mu fara amma tun da ka ce ibnu taymiya wato shi ya gina abin muhammad bin abdullahi ya zo ya sa zaman da ka yi babu wani littafi da ka ɗauko ka karanto a mu cikin littafi kawai faɗi kake huwai su malam sa'idi mai kwano su kaza kaza suke yi mu kuma kaza muke taƙiya muke su kaza littafi za ka ɗauko ka karantu shi yasa na ce kwata kwata karatun ka karatun jahilai ne ba aya ba hadisi babu littafi ai yanzu da mu da su sa'idi mai kwano littattafan malaman mu ai muke bi ko su shehu islamu bin taimiya to in kana so kai mana hukunci tsakanin mu da su littafin shine alƙali amma ba ka zo ka zauna ba littafi babu reference ba komai kawai ka ci ka ƙoshi yadda kuka saba yi a zawiya kawai ka zo a wannan shi yake kan daidai shi yake birge ni baya ta kiya wannan shi ne ainihin aƙidarsa wani littafi ne ya gaya ma haka yanzu dan an ga musulmai biyu suna abubuwa waɗanda suka saba dan Allah yanzu kawai ka ci ka ƙoshi ɗirkaniya kawai sai ka ci ka ƙoshi ka ce wannan shi yake kan daidai shi yake kan tsarin musulunci wannan baya kan me za a tambaya littafin musuluncin za a tambaya a gani shi zai yi alƙalanci kisa kwata-kwata da mai hankali ma ba zai tsaya na sauraron ka ba wallahi tsantsan jayinci ne cikin karatun naka da haka tsarin koyar da kai da ce ka ɗauko littattafan mu ka karanto to sai ka ce eh Waɗannan su ne suke kan daidai su sa ne mai kwano saboda gashi abin da aka ce cikin littattafansu a'a wayannan taƙiyya suke saboda ga abin da ke ci amma duk ba kai wannan ba haka kuke kuma ku ci ku koshi ku sharru ku kage daga cikin abubuwan da ka faɗi akwai abin da ya kamata shi mai fejin da ka faɗi a gaban sama ya baka amsa tun lokacin ma cewa wai hatta addu'a da malam Musa yake yi Allah ya ji iyaye kaza yana yi ne ta yi don wani abu kamata a wannan lokacin ya yi ma bayani shin in akwai wani abu da yake ba malam sai ya bayani ai la sukuta li ma'aradil kalam ba a faɗin a gabanka in ka san ba haka bane kai muƙaddara ma ana bayarwa wallahi in ana bayarwa din ma kamata ya a ce irin dai mutum ya ce a ai ni tsakaninmu da malam wani ba wannan ai kaza amma ya shu shi yasa ka gani ni nan eh, ni fakar nake kallon kowa shi yasa to farko mu je shi yasa yanzu duk wa'annan zantukan ba zantuka bane na karatu wurin karatun zan tsaya in koya ma karatu dan haka yanzu abin da ka faɗi har ka rantse ga abin da ke zuciyar mutum wannan jahilci kai wallahi jahilci kai wallahi jahilci kai ni a waje na ɗariƙa wa yannan abe ba ɗan bid'a ne amma ba da za a yi in zo in tarar da wani ɗan bid'a in ce wallahi wannan abin da kai na yanzu kai na Allah bai karɓa ba ba a shiga tsakanin Allah da bawa jahili ne yake shiga amma abin bid'a ne bid'a ne kuma ni a waje na bid'a ne bid'a ne amma shin me shi dole sai ya zama ɗan bid'a dole kuma sai ya shiga wuta hatta hadisin da ka danyo na manzo Allah manzo Allah ma ba haka shi yace ba Manzan Allah ta yi kulla bid'atin dalala dukkanin bid'a bata ce sannan wa kulla dalalatin finnari dukkanin wani bata yana wuta dan an ce dukkanin bid'a bata ce kuma dukkanin bata yana wuta shi ke nuna duk wani wanda ya yi bid'a sai ya shiga wuta waccan ayar ga misali mai hankali ta fito mana da komai da Allah ya ce barawo da barauniya a sare musu hannu cewa dukkan wanda ya sata in dai ka yi sata dole a sare ma hannu a akwai abubuwan da za su hana a sare ma hannu akwai abubuwan da za su kore akwai sharuɗan da za su cika a sare ma hannu to haka ma in an ce abu bid'a ne akwai sharuɗa da ake gindayawa kafin ma ta kai a ce ma kai ɗan bida'a ne sannan kuma kai ɗan bida'a ne wannan hukunci kenan na duniya na layira kuma sai an je can don yanzu in an ba da hukunci yanzu ka saba wa Allah ga kuma hukuncin bid'a saban Allah ne sai kuma aka same ka ka saba wa Allah wawa nan zai ce kana wuta wawa wanda yake jahili kamar yadda da ka yi shi zai ce ai kana wuta saboda hukuncin nan duniya daban idan kuma an je wurin Allah daban dan ganin daman Allah ne in ya ga dama ya ce ya gafarta ma tunda ban sani ba Allah zai gafarta ma ko ba zai amma hukuncin shari'a sai na tabbatar da shi babu ruwa na, amma in an je can zan ce dole sai ka shiga wuta wannan jahilci ne wallahi ba karatu kai ba jahilci kai kuma prof ma baya tare da kai kuma prof ya san abin da ke cikin littattafan mu shi yasa na ce prof baka koyar da su ne daga sun yi magana sun yi tari sai ka ji warin jayinci ne yake tashi ka je ka zauna ba tafi, ba reference ka yi hanka bakwai duk surutu da kage da sharri sama'ila idris an ce ya ya kafa ya ce kaza kaza Allah madaukakin sarki ya sa mu dace za mu karanto ma cikin majmu'ul fatawa na shekul Islam bin taimiyya, cikin juz'i na 35 shafi na 165 juz'i na 35 majmu'ul fatawa juz'i na 35 shafi na 100 da Ibn Taymiyyah yake cewa faqad yakunu al-fi'lu aw al-maqalatu kufran Ibn Taymiyyah yake cewa faqad yakunu al-fi'lu yace aiki yakan iya kasancewa awil maqalatu ko magana takan iya kasancewa kufran kafirci ce akwai aikin da yakan iya kasancewa kafirci ne akwai maganar da takan iya kasancewa kafirci ce ibn taymiya yace wa yutlaqul qawlu bi takfiri man qala tilka al maqala aw fa'ala dhalika al fi'l ibn taymiya yace kuma a saki magana da kafirta dukkanin wanda ya faɗi wannan magana wanda faɗinta kafirci ce ko ya aikata wannan aikin wanda aikata shi kafirci ne wayo ƙalu a ce ga misali a ce man ƙala ka fa huwa kafirun au fa'ala ka fa huwa kafirun ibnu taymiya yace a ce duk wanda yace kaza kafiri ne duk wanda ya aikata kaza kafiri ne ko duk wanda ya aikata kaza ɗan bid'a ne ko dukkanin wanda ya faɗi kaza ɗan bid'a ne sai ibn ce, yace na shakhsan muayyan sai dai wani mutum sananne wa alkanawi a zaune a ce alkanawi kai ɗan bid'a ne muayyan kenan Ya ce yace na shakhsan muayyan alladhi qala dhalika alqawl aw fa'ala dhalika alfi'l sai dai wani mutum sananne sai gashi an samu ya faɗi irin wannan magana wacce faɗinta kafirci ce ko ya aikata wani aiki wanda aikata shi kafirci ne ko ya faɗi wata magana wanda faɗinta bida'a ne ko fasikanci ne ko kuma a ya aikata wani aiki wanda aikata wannan aikin bid'a ne fasikanci ne ko saɓan Allah ne ibn taymiya yace la yuhkamu bi kufrihi to wannan mutumi sananne da aka samu ba a yin hukunci da kafircinsa a ce kafiri ne tunda dai wannan aikin da ka aikata kafirci ne to kai kafiri ne tunda wannan aikin da ka aikata bid'a ne kai dan bid'a ne irin Ya yace a yace hatta taquma alaihi alhujjatu har sai hujja ta tsaye gare shi shi allati yukaffaru tarikuha wacce hujjar ake kafirta dukkan wanda ya batta sai an tsayen masa da hujja shi yasa in ka yi abu na kafirci ba kana aikatawa ba ne ka zama kafiri haka in ka yi abu na bid'a ba kana yi ba ne ka zama ɗan bid'a kai ma ba haka ba ne shi yasa jahilci tsantsa ka fito kai wallahi haka kuma kuke tara jahilai ku yi musu surutu ibnu taymiya yake cewa la yu'kamu bi kufri hatta taquma alayhi al-hujjatu allati yukaffaru tariquha cikin majmu'ul fatawa juz'i na talatin da biyar shafi na ɗari da sittin da biyar haka shekul islam bin taimiyya a cikin al-istighasa juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya za ka ji abin da ibn taimiyya yake faɗi yace inna takfiral muayyani وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية allati yukaffaru man khalafaha yace wa illa falaisa man jahila yace falaisa man jahila shay'an min ad-din yukaffaru ibn taymiya yake ta inna takfir al Lallai lalle kafirta wani mutum sananne a ce kai ko za kafiri ne a ce kai ne da kuma halaccin kashe shi mawqufun wannan abin abin gindayawa ne abin tsarewa ne akan me ala an tabluga wal hujjatun nabawiyya akan cewa hujja ta annabi Muhammad ta isa masa wa ma kunna mu'adhibina anan kenan hatta na ba'atha rasula hujjan nan allati yukaffaru man khalafaha hujjar da ake kafurta wanda ya saba mata sai an tsaye masa sai wuje ya isha gare shi shi yasa galiban iyayenmu da ka ji muna addu'a ba ma kaza lokacin su babu wujja sun riƙa ne Allah suke bautawa amma saboda suna bautawa Allah bai hana wai mu ce a'a wai wannan abun ba bid'a bane amma shin su 'yan bida'a ne muna ba su uzuri na rashin karatu da ba karatu ta haka shewunanku suka bautar da mutane suka rinda sa su noma su ne musu bauta kuma ba su koyar da su ba suna nuna musu ta hanyar su ake saduwa wa Allah bayan kuma ƙarya ne su kuma akwai ƙarancin karatu to irin wa'annan hujja ba ta je musu ba da haka suna da uzurin da za su gaya wa Allah kuma akwai kyawun zato da a ce a lokacin mu suka zo a yanzu ba fita ake daga cikin ku ba waye wani mai toshewa kwakwalwa ne zai yi saura a ciki bayan yana je ana zaƙulo a ƙila ku ba kwa iya karewa ba kwa iya zuwa ku kare sannan zai saura sai dai irin wanda ya yi nisa sabo turken wawa amma ni ina san ba zan iya kara abu wallahi sai na bar shi da haka to kaga dole kafin a ce ma ɗan bida'a ne kai sananne farko sai wujja ya isan ma yaya wujjar za zai isan ma cewa babu wata shubha ka duba ka ga wannan littafin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya shi kadai ya isa inda ce kuna da hankali ma ku daina cewa Ibn Taymiyyah yana kafirtawa yayi littafi ya ambace shi da raf'ul malam anil a'immatil a'lam ina da littafin a nan a cikin ɗaki ka duba yadda shekul islam bin taimiyya ya ringa kawo abubuwa sai na ɗauko ma littafin ku ya haƙuri da Allah in ɗauko shi ina da shi a cikin ya haƙuri da Allah Thank you. Assalam. Ban ga littafin ba kuwa. Tabbas ban gan shi ba. Ban gan shi ba, amma yana da littafin a nan Littafi ya yi guda ulmalam anil a'immatil a'lam ɗauke zargi. Ka duba ka ga yadda ya ringa ba da uzurai in ka ga wani malamin mazhaba bai yi aiki da hadisi kaza ba ko bai aiki da hujja kaza ba za ta iya yiwa hujjar ta je masa bai gama fahimtar ta bane za ta iya yiwa hadisin bai inganta a wajensa bane hanyar da ya Allah maɗaukacin sarki ka raba mu da jahilci amma ba matsala mu dai za mu bayani to Ibn taymiya dai yake cewa kafirta mutum sananne da kuma halaccin kashe shi abin gindayawa ne abin tsayawa ne akan cewa hujja ta isan masa ta je masa wujja kuma da ake kafirta wanda ya saba mata yace wa illa idan ba aka ba fa laysa man ja ila shay'an min ad-din yukaffaru ibnu taymiya yake ta in ba aka ba ai ba duk wanda ya jayyanci wani abu bane na shari'a ake kafirta shi haka a cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku shafi na ɗari biyu da talatin daidai shekul islam bin a cikin majmu'ul fatawa ya kawo kissan mutumin da ya ce idan ya mutu a ƙona shi in an ƙona rabi a sa ya bi toka rabi a sa ya bi iska kai rabi a watsa a ruwa saboda yana tsoron haɗuwa da Allah saboda idan Allah ya ya kama shi sai yi masa azabar da bai taɓa yi kowa ba haka kuma ya sa kai. kai Allah hadisi ingatacce to ibn taymiya bayan ya ambaci wannan hadisin a cikin majmu'ul fata sai ke tafi hala rajulun shakka fi lahi wa fi i'adatihi idza zuwiya ibn taymiya ke cewa wannan mutum ne wanda ya yi shakka cikin ƙudurar Allah shi gani yake idan ya mutu aka ƙona shi ya bi iska aka watsa a teku shi kenan shi ba zai haɗu da Allah ba shi a jahilcinsa ya yi shakka game da ƙudurar Allah Allah ba shi da ikon ya dawo da shi kenan haka ibn taymiya ayyaci sai ce bale ita kada bari dai wannan mutumin ma ya kudurce. kudirce annahu la yu'adu cewa shi din fa za a dawo da shi ba in ji ibnu taymiya yake cewa fa hala kufrun bi ittifaqil muslimina wannan kafirci ne da ittifaqin musulmai yace walakin kana jahilan sai cewa shi jahili ne la ya'lamu zalika bai san haka ba yace wa kana mu'minan ya yakhafu Allah an yu'aqibahu fa ghafara lahu bi dhalika yace sai ne cewa shi ne shi mumini ne yana tsoron Allah kar Allah ya yi masa ba, sai Allah ya gafarta masa da hakan da amma ya yi shakka saboda shi yana ganin cewa Allah ba zai dawo da shi ba in ya mutu aka ƙona shi aka sa ya bi iska aka sa a teku shi kenan yanzu shi fanfanfan tsakaninsa da Allah wannan aikin kafirci ne haka Allah ya ce za na alladhina kafaru Allah a su bala wa rabbi latub'athunna thumma thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa ya 'ala Allah a za'ama alladhina kafaru Allah ya ce amma shin kafiri ne Allah ya gabarta masa amma aikin ne kafirci shi yasa ba daga wai aiki na kafirci in mutum ya shi kenan ya zama kafiri ba dole sai ya zama kafiri wannan jahilci kai idan an ce aiki bid'a ne ba shi ke nuna mai shi dan bid'a ba ne za ta iya yiwuwa Allah ya dubi kyawun niyyarsa duk da aikin bid'a ya yi za ta iya yiwuwa wannan kuma shine zancen shekul islam bin taimiyya cikin wannan littafin cikin wannan littafin da kuke ɗaukowa iqtida'u siratal mustaqim wannan littafin da kuke ɗaukowa shine zancen ibn taimiya gurin maulidi wallahu qad yuthibuhum ala alihi al-mahabbati wal ijtihad la ala al-bid'i min ittikhadi maulidin nabawi idan yace fa inna hadha lam yaf'aluhu as-salaf yace walau kana khairan ma'adan aw raji'an kaza kaza har dai zuwa ƙarshe haka dai shi kuka ɗauko a wajen bayanin maulidi zai iya wa yana da kyakkyawan niyya amma saboda yana da kyakkyawan niyya sai a ce aikin da ya saboda kyawun niyyarsa ba bid'a ya aikata ba bid'a ya aikata amma ta iya yi wa kyawun niyyarsa Allah ya iya bashi lada saboda sharaɗi biyu ne na karɓar aiki akwai husnul maqasid sannan akwai ittiba'u sunna ko kuma muwafaqatu sunna shi yasa Fudail bin Iyad cikin fadin Allah tabaraka alladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yace ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu suka ce ya aba ali ma akhlasu wa ma aswabuhu yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba yace al khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was sawabu ma kana ala sunna daga wannan sune shurut na karɓar aiki shi ne ibn taymiya ke cewa watakila Allah zai basu su lada wa'ansu ya kawo jahilai masu yin maulidi amma suna da kyawun niyya ya kawo kwatankwacin kwatankwacin mutumin da yawa Alƙur'ani ado ne amma baya karanta shi ko yayi masallaci ya kawata shi amma baya sallah a ciki ko yana karanta alkur'ani baya aiki da shi ko kuma mutumin da yayi dadduma ya kawata ta amma baya sallah kanta ko yayi carbi ya rike carbi amma baya zikiri da shi ya kawo ya ce to irin wayannan su ne kwatankwacin irin wayanda mai yiwa Allah ya ba su lada kan maulidi amma aikin da suka yi ce bida'a ne saboda ƙa'ida me husnul maqasid la yughayyiru min al-hukm ash-shar'i shay'a wannan ka'ida ce malamai suka yi istinbatin ta cikin hadisin da sahabbai suke cewa nahar nahar hudatha'u ahadin bi kufri wal mushrikina sidratun famarna bi dhalika wannan famarna bi sidratin kaza kaza har inda suka ce ya rasulullah ij'al lana ilahan kama lahum aliha a har suka ce manzo sallama ya rasulullah ij'al lana zata anwa'in kama lahum zatu anwa' manzo Allah ya kabbara ya ce wallahi wallazi nafsi bi yadihi la qad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sai da ya kabbara sannan ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum haka su sallama ya ce kaga to wannan shi sa abin akwai ban takaici ta nan malamai suka ce eh manzan Allah ya faɗi hukuncin abin da suka yi amma ai bai ce su kafirai bane amma sai ya ce لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم wannan hukuncin aikin su kenan amma suna da kyawun niyya saboda sun ga da ba su jima da shiga musulunci ba mushirkai suna da wata bishiya ta magarya da suke rataye ta kubbunansu a jikinta a fita yaƙi ana neman ta riki. sahabbai suka ce ba mu jima da shiga musulunci ba sai muka zo wucewa ta wajen wannan bishiya muka ce ya ma'aikin Allah sanya mana mu ma za ta anwat din nan kamalahum za ta anwat sanya mana wannan za ta anuwa tun ya ma'aikin Allah amma sai manzo Allah ya ce wallahi da kadi kultun kama ƙarin banu isra'ila da Musa aikin kenan amma suna da kyawun niyya kyawun niyya shine mai. su ma su samu nasara yakin musulunci kamar yadda mushrikai suke samun nasara amma manzo Allah bai kafanta su ba amma shi bai faɗi hukuncin aikin da suka yi ba ya faɗi saboda husnul maqasid kyawun niyya la yughayyiru min al-hukm ash-shar'i shay'an baya canza wani abu na hukuncin shari'a kyawun ka, amma dole bid'a da aka yi. kyawun niyyarka ba zai sa a ce ba bid'a yi ba dan kana da kyawun niyya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yasa wallahi jahilcin ku ne ke ƙara fitowa wallahi to ka dai wannan mutum ne ibnu taymiya ya kawo yace gashi yayi inkarin kudurar Allah ya ce in ya mutu a ƙona shi a sa ya bi iska a watsa a teku saboda shi yana ganin ya yi shakka yana ganin cewa inda a ce baya kwakwantar cewa in yi haka ba ya tsere wa Allah ba da, shi ba zai sa a yi ba amma yana ganin in yi haka Allah ba zai tada shi ba wanda ya ga Allah ba zai tada shi ba kafiri ne ko ba kafiri ba ne kafiri ne amma me yasa ya jayanci kudurar Allah sai Allah ya gafarta masa kuma ibn taymiya ne ya faɗi cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku shafi na 230 biyu da talatin daidai hakan tsaya ka ji daga cikin abin da suke hana cewa a ce mutum kafure ne Sheikh Usaimin cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na biyu shafi na 136 da talatin da shida tsaya ka ji abin da yake tare daga cikin abubuwan da suke da suke hana a cewa mutum dan bid'a ko kafiri yace wa min al mawani aidan an yakuna lahu shubhatu ta'awilin yace fil mukaffir bi aithu yazunnu annahu ala haqqin li anna hadha lam yata'ammad al ithma wal mukhalafa yace fa yakunu dakhilan fi qawlihi ta'ala wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum yace wa min al mawani aidan yana daga cikin abubuwan da suke hana a kafirta ka ko a ce ma dan bid'a ne kai yana ciki yace an ya yakuna lahu shubahatu ta'wilin mutum ya zamanto yana da shubaha na tawili fil mukaffir cikin abin da yake kafirta mutum cikin abin da in ka yi shi wannan abin zai kafirta ka kana da shubaha na tawili yace bi haisu ta yanda shi ya zunnu annahu ala haqqin zai yi zaton yana kan gaskiya wallahi galiban yanda muke kallon ku mafiya yawancin ku kuna da gaskiya jahilai ne masu wannan dariƙa amma wallahi bid'a kuke kai ma din daga cikin jahilai nake lissafa ka dan zan kawo abin da in ni na faɗi wallahi kafiri ne kuma kai kana bani in ni na faɗi wannan abin wallahi kafiri ne kuma zan kawo abubuwa wanda ɗaliban prof suka yi wanda kafirci ne wannan abun amma ba mu kira su kafirai ba saboda me kallon jahilai muke musu zan kama misali to aka Uthaymin ya ce ya ya kasance mutum yana da shuba ta ta'awiri. ta yadda shi yana zaton akan gaskiya yake sai ya ce fa inna hadha ya ta'ammali da isma wani mukhalafa wannan bai yi gangancin wa Allah ba bai yi gangancin yin zunubi ba saboda shi yana ganin akwai shuba'a gani yake ma lada zai samu sai ce faya ya kulu dakhilan fi qawlihi ta'ala wannan to sai ya shiga cikin faɗin Allah wa laysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi babu ne fi gare ku cikin abin da kuka kure cikinsa. walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai abin da zukatanku suka yi gangancinsa, sa kana sani ka san bid'an ne ka ci gaba da yi ka san kafircin ne ka ci gaba da yi haka ibn wannan Usaimin ne yake faɗin wannan magana in kana so ka duba ka je cikin majmu'in fatawa na Usaimin juz'i na biyu shafi na ɗari da talatin da shida haka dai a cikin majimu'in fatawa akwai zantukan da ka ringa yi haka kuma na ga wayansu jahilai a Ghana suna yi wai malam Anas shi yasa lokacin da malam Anas yi wannan bayanin kuka ta yaɗawa. har kuka kai malam Anas wannan fejin. a kuka kai malam Musa wannan fejin. saboda kila a ce ai ga wani yana kafirtawa jahilai ne ku ba ku gane ba wallahi jahilai ne ku tsantsan jahilai ba ku san musuluncin ba kwata-kwata shi yasa idan aka yi abu sai ku ta yaɗawa ana kafurta, kuma ba ai kafirtawa bane ba a kafirta kowa ba dan baka yi saka ka sunan wanda aka kafurta ba abu ne ake faɗi ba kwa fahimta kuma rashin fahimta kuwa addini ya janyo muku wannan rashin fahimtar amma umma in malaman ku suka fara zurfi kamar irin su furo sukan gano abin da ake faɗi ƙarya ne to ka ce wai haka da malam Anas ya je an yi wata rasuwa ta wata mata wai yan dariƙa ce sai mala anas ya je haka wai sai suka ringa ai gashi dan ya ga wannan babar ai mataimakin shugaban kasa ne akwai kuɗi a wajen ai kaza wannan jahilci ne wai ai eh, wai ai yan dariƙa ce wallahi wai ai wannan jahilci ne hukunci ga mutane yana saba ko a fatawan manzon Allah ko a fatawan manzan Allah hukunci yana sabawa wani ya zo ka duba cikin kitabu sau cikin wannan littafin na imamu sana'ani subul salam cikin babu saum kai babu sau. in ka duba ciki ya kawo wani hadisi da wani ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ina azumi ya halatta in sumbaci matata sai manzo Allah ya ce a'a sai wani ya ƙara zuwa ya disin tambaya ya ce ya ma'aikin Allah ina azumi ya halarci in sadu da mata in yi in sumbaci matata sai manzo Allah ya ce bai halatta ba tambaya ɗaya aka yi mutane biyu suka yi tambaya ɗaya amma amsar da manzon Allah ya ba su daban-daban bai ba su amsa ɗaya saboda hukunci yana sabawa ga yanayin mutane ma dan wane ya yi bida'a ya zama ɗan bida'a ba shi ke nuna wane ma dole in yi ya zama ɗan bida'a ba dan wane ya yi abu kaza ya zama kafiri ba shi ke nuna dukkanin wanda ya yi wannan abin shi ma ya zama kafiri ba. Allah ya su kuna wahanda mu kuna ba mu aiki kuna jahilci wallahi kuna jahilci ibnu taymiya zan ta kama ai da malaman mu bazan je ko ina ba kaga dai manzon Allah an tambaye shi fatawa ɗaya sumbata ana azumi yace ya halatta yace bai halatta ba kuma duk tambaya ɗaya dan haka to wani akwai wanda in kaga ahli sunna sun kalle shi sun masa ma'amala na musulunci ba su tsayen masa da hujja ba har yanzu ana ganin ta malami ne amma yana da shuba ta yiwu a jahili ne ma bai fahimci abin ma da yake yi ba don haka to wannan ba hukuncin su ɗaya ba ne shi yasa suka ta yaɗawa wai ya je ai yan ɗarika ce ya je ya yi <laughs> Allah wurin ya to haka ibnu taymiya ya ce a cikin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya shekul islam ibnu taymiya juz'i na sha biyu juz'i na sha biyu shafi na ɗari da tamanin majmu'ul fatawa juz'i na sha biyu shafi na ɗari da tamanin tsaya ka ji shi hatta tafkir ɗin ma yahtalifu bi ikhtilafi hali hali shakhsi haka ibnu taymiya yace a cikin wannan shafin Ibn taymiya yake cewa fatakfiru kafirtawa yahtalifu yana sabawa bi lafi hali shaksi da sabawa yanayin mutumin ma akwai mutumin da in yayi kafirci yayi akwai mutumin da in yayi bid'a yake akwai mutumin ma da bai yi komai ba kuma bid'a yayi ma yace fa takfiru inji ibnu taymiya kafirtawa assalamu alaikum assalamu alaikum wane ne ba a fara kira ba in ba haka ne masa ba zai ta damu mu wani ma ɗan ɗariƙa ne sai ta bugowa gwara ma mu Allah wani ɗan ɗariƙa ne saboda yana jin wuta ba zai iya bugowa ya kare ba to Ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa juz'i na sha biyu, shafi na ɗari da tamanin. yace fattafiru kafirtawa yahtalifu yana sabawa bi hali shaksi da sabawar yanayin mutumin ma shi mutum din yace falaisa kullum mukhti'in wala mubtadi'in wala ja'ilin wala ya kunu kafiran yace bal wala fasikan bal wala asiyan ibnu taymiya yake cewa ba dukkanin wani wanda ya yi laifi ba ne ko wani wanda yake ɗan bid'a wani mai laifi ko wani wanda yake ɗan bid'a ko jahili ko ɓatacce yake zamantowa kafiri akwai wanda bid'a zai yi ta kafirci amma shi bai zama kafiri ba kuma ba zai zama kafiri ba akwai wanda in yi kuma kafiri ne saboda me fa takfiru yahtalifu bi ikhtilafi hali shakhsi sai ya ce kai balwala fasikan akwai mutum ma da zai zo ya yi bida a fasikanci ne sabon Allah ne laifi ne fasikanci ne amma mutum zai yi ba lalle shi ya zama fasikin ba ya ce balwala asiyar kai akwai abin ma da bida'a ne in mutum ya ma ba sabon Allah ya ba shi a karan kansa a haƙƙinsa kenan saboda me takfiru yahtalifu bi ikhtilafi bi ikhtilafi hali shakhsi kama qala fi awwal kalamihi majmu'ul fatawa juz'i na sha biyu in ka duba cikin shafi na ɗari da tamanin Allah ishirye ka haka a cikin majmu'ul fatawa don ka gane inda kuke samun jahilcin shi muna da dawabit muna da abubuwa akwai at-tafsirul akwai at-tafsirul muqayyad an gane dan haka yanzu <coughs> haka shi ma tabdi akwai tabdi mutlaq akwai kuma tabdi muqayyad sa'annan akwai muqayyad shi shine muayyan akwai tafirul mu'ayyan akwai kuma tafirul am ce duwanda ya kaza kafiri ne duk wanda ya kaza dan bid'a ne sai kuma wani yayi shi sai ka ce wani dan bid'a ne a limited. wato sai an kai gabar za ta yi wa jahili ne kamar yadda mu abin da muka ɗauke ku kai kanka zan kama abin da kuke wala kafirci ne wallahi kafirci ne kuma ba ku isa ku ce ba wallahi kafirci ne kafirci ne abu Allah ya samu dashi to haka tsinuwa akwai la'anul mutlaq akwai la'anul muqayyad ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na 329 juz'i na goma shafi na 329 يجي لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة عليه لحوق اللعنة له يجي الذي قام به ما يمنع الذي قام به ما يمنع لحوق لحوق اللعنة له وكذلك تكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء وانتفاء موانع ابن تيمية كتا لعن المطلق tsine tsinuwa sakakkiya a ce Allah ya tsinewa mai aiki kaza a ce aiki kaza duk wanda ya Allah ya tsine masa ce kaza aiki kaza ana samun tsinuwar Allah a kansa ibn taymiya ya ce la yastalzimu zimu al-mu'ayyan baya lazimta kuma a tsinewa mutum sananni. a ce tun da ni yi aikin tsinuwa alkanawi Allah ya tsine ma hmm. ba dole bane haka ba dole ne. saboda za ta iya yiwa ban cancanci tsinuwa ban kuma aikin tsinuwa na yi haka na samu wani jahili daga cikin jahilan ku topic ya yi a kaina da yana kira tun da suka ji sun yi karo haka duk yaran nan da ka gani yanzu suna tafiya gefe suna zage-zage aida suna buguwa nan kun san su tun da suka ji karan eh, wannan karan batta din babu daɗi sai suka daina su bugu saboda in sun bugu za su yadda a cikin littafin ne kuma za su kasa karewa sai suka daina bugowa shi sai koma gefe suna zage-zage amma ai da kun san su suna bugowa nan to haka wani daga cikin su na taba gani kawai sai ya rubuta topic sunan topic din wai azaba ta tabbata ga Alkanabu. sai ya kira na a waya ku a sa'a da ya kira na a sa'a a waya zai mun wata magana sai na shi ana ka rubuta topic wai azaba ta tabbata ga alkanawi kawai sunan topic din azaba ta tabbata ga alkanawi sai na ce me yasa kai wannan abu sai ce ai saboda ka yi ƙarya haka kuma manzo sallama ya ce ayatul munafi kaza kaza kaza innal munafiqina fi darkil asfali wallahi wai na yi ƙarya ai na ce na yi ƙarya a fahimtar ka yace eh, to sai ana ce to kaddara na yi karya. kai ba haƙƙinka ne ka ce azaba ta tambata gare ni na tsare shi ya kawo wuja wani malami ne ya nuna halaccin haka cikin musulunci babu haka suke jahilai to haka irin hadisai na wayanda manzon Allah ya faɗi waɗansu ausa za ka ga kaza za ka zan zo in yi karatu mahangar jahilai a'a khawarij khawarijawa a mahangar jahilai zan zo in yi wannan karatun insha Allah khawarijawa a mahangar jahilai da marasa tarbiyya zan zo ne to haka suke dan an faɗi ausaf na abu kuma za ka ga hatta siffar khawarij ɗin ma babu wata siffar su ta zahiri siffa ce wacce take mummuna babu karanta alƙur'ani yanda yake da da tajwidi shine aibu ba shi bane yin sallah a nitse a karanta ayoyi a tsaya a nutsu shine aibu ba shi bane manzo Allah ba yana yafi kowa manzo da yake karanta aya 160 100 sallar asuba ko wannan kai zaka iya sa gemu a wannan shine a siffa ce ma ta annabawa duk wani siffa amma da yake jahilai su yadda suke haka suke daga an faɗi Hausa, sai su ɗau wannan siffar su ɗan baƙata ga wani haka in an faɗi siffa ta alkhairi an ce kaza kaza sai su ba su shehu tijjani wannan duk jahilci ne asali in ba a yi taksisin abu ba ka zuwa ka yi taksisinsa jahilcinsu ya kai su sufa kyakkyawa sai su ba su shehu tijjani su shehu ibrahim idan an ce ana da kaza sai su ce ai su ne Allah ya bawa kuma Allah shi bai faɗi ba manzon Allah bai faɗi ba haka in mummuna ne aka faɗi sai su zaɓi waɗanda ba sa shiri da su sai su ce ai siffar kaza ne ba ku gani ba su a abin da suka ɗauka dan mutum an ga irin wannan alamar siffofin shi kenan shi ne wallahi jahilci ne da wawanci kuma da rashin fahimtar karatu yadda na gano ba sa fahimta ko tun yadda suka ringa ba shehu tijjani ah, akwai kaza shehu tijjani ne akwai kaza shehu haba waye ce shehu tijjani ne <laughs> ina aka faɗi Allah ya sa ku gane amma wallahi jahilai ne to dai ibnu taymiya ke cewa la'anul mutlaq la yastalzim la'anul muayyan yace tsinuwa sakakkiya a ce duk mai kaza Allah ya tsine masa baya lazimta sai an tsine wa wani mutum sananne kuma ba dole bane yace alladhi qama yau yamna'u luhuqal la'nati lahu wanda shi mai shi din wani abu da zai hana tsin wannan ya haɗu da shi ya tsayu gare shi ga wani abu ya zo ya katange ya yi abin da tsinuwa ake yi amma shi ga wani abu ya katange ya hana shi a tsine masa sai ce wa zarika tafirin mutlaq hakan nan a tafirin mutlaq kafirci duk wanda ya kaza kafiri ne abu kaza aikata shi kafirci ne wal wa'idul mutlaq shine kamar lafazin cewa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnari wannan alwa'idul mutlaq kenan shi yasa ko da wallahi tataccen jahili ne kai ni yana faɗi gaba gadi kuma jahilin jahili ne kai wallahi summa tallahi jahilin jahili ne kai baka gane ba baka gane ba kuma duk abin da na karanto zan sa ma furo dan ni na tabbata duk abin da nake karantowa ba yadda za ku yi ba to aka ibn taymiya yake faɗi wa kadhalika takfirul mutlaq wal wa'idul mutlaq hakan nan takfirul mutlaq ba dole bane dan abu kaza kafirci ne in kai shi ka zama kafiri kai ba shi ke nuna cewa don in an yi abu kaza ana shiga wutar dole kai ma sai ka shiga ai wutar ba yace wali hadha kan al mutlaq fil kitab wa sunnah yace saboda aka nema al-wa'id mutlaq duk bid'a bata ce duk bata yana wuta yace saboda aka nema ya kasance cikin alqur'ani da hadisi mashrutan inji ibn taymiya abin sharadantawa ne bi subuti shurutin da tabbatar da tabbatuwar sharuda sai wa'annan sharuɗan da za a ce ma ɗan bid'a ɗan wuta sun cika sa'an nan yanzu ba a ce wai ɗan wuta ne kai sai ranar alkiyama amma aikin da kai in kaza kaza kai kaburi ne akwai za a je limitin za a je gejin da za a ce haka amma waye zai ce ni ne zan ce kai kaburi ne Allah madaukakin sarki ya shige ku Ya ce kuma Wanti mawa ne dukkanin wa'insu abubuwa da za su koru a ce ma kafiri a ce ma ɗan bida sai sun tabbata haka ibn taymiya ya ƙara zuwa nan cikin wannan littafin raf'ul malam anil a'immatil a'lam shafi na ɗari da ashirin daidai haka ya kawo a cikin majmu'ul fatawa yace walau kana kullu zambin lu'ina fa'iluhu yul'anu al-mu'ayyan alladhi fa'alahu la lu'ina jumhurun nasi ibn taymiya ce da dukkanin zunubi ne wanda ake tsinewa wanda ya aikata shi kuma ya zama cewa ana tsinewa wani mutum sananne a ce zunubi in an yi kaza ana tsinewa mai aikata shi sai wani mutum ya yi tura kuma a tsine masa ibn taymiya ya ce da an tsinewa mafi yawan mutane da sai dai kawai kaza ana rarraba tsinuwa kai tsinanne ne kai tsinanne ne haka ibn taymiya ya ce sai ya ce wa azabi manzilatul wa'id mutlaq wannan daidai yake da alwa'id mutlaq shine abu kaza bid'a bata ce bata yana wuta yace la yastalzimu bi thubuti fi haqqin mu'ayyan illa idha wujidat shurutuhu wa intafat mawani'uhu yace wa akala la'an haka ibn taymiya yace shi ma don haka ba dole ba ne don kayi bida'a dole sai ka shiga kuma ai wuta Allah ya sa mu dace amma dai jahilai ne wallahi jahilai ne wannan abubuwan da na karanto tsaya in dan bada misali prof zai dan gaya mana zan dan da misalin abubuwan da aka yi wanda wala kafirci ne tsaya ka je akwai wanda ya ce hadisin yahudawa cikin bukhari wala kafirci na siffar Allah ne kuma sai ya ce ai na kafirci tsaya ya yi bayani ku ku yi abu za ku kuma wannan mutumin shi ya zo kwanaki ya ce shi ya zo kwanaki shi ya zo kwanaki ya ce menene rai ya ce wai me yasa wai Allah hmm, hmm, yana so ya ba da amsa akan tawassali ne yana so ya nuna halaccin tawassali wa manzan Allah dan me za a riga cewa sunayen Allah da Allah ya tashi me yasa Allah bai turo sunayen nasa ba shi wannan mutumin shine ne ya ce ai siffar Allah ce ar raufa rahim ya bawa manzan Allah siffar Allah ce wai ya billahi Allah daban bawa daban manzan Allah bawa ne in maganan matsayi ake kankat kenan Wallah wani abu ne kafirci ne babu wata siffar Allah da Allah ya yi ɗauka ya ba manzan Allah siffar ta Allah babu ita wallahi babu ita saboda shi Allah ne saka ne shai'un wa huwa sami'ul basir babu wannan kafirci ne amma mun ce masa kafiri abin da muka ɗauka jahili ne wallahi abin da muka ɗauka jahili ne shi kawai tsaya ya kuma abin da ya faɗi eh da kun bari da Allah menene motifin ka kan wa'azi da shehu mana yau gaskiya wa'azi mai zafi maganar gaskiya eh, to me motifin ka kai me ya mun da dawo shi irin kwararren binciken da ya kuma akan matsala ta istiwaye Allah da kuma tajsirin Allah subhanahu wa ta'ala masha ya kuri ya kuri kan da muke ya kuri malam Idris malam Idris kan da muke malam Idris salamu alaikum salamu alaikum kaman kan da muke masu shan Nuruddin da sauransu kai kuma ba ka baka ya kuri ya kuri menene mutunta me mutunta a matsayin shi na ɗan uwan gwagwarmaya kuma mabiyi ɗarikan mu ta sufaye yana ba shawara da Allah duk wani maudu'i da zai yi a nan gaba da kuma wannan maudu'i ma da ya gabatar da Allah shehu ya kula ga bin tafarki na magabata musamman a shugabannin mu sufaye irin su al'imamu da gazali da makamantansu haka akan gori hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin fassara da suka musu domin gaskiya shi kyau ya yi wani abu da ba mu ji daɗin sa a tafiyar da shi da shehu ya yi kan kan sa imamu buhari ya ce wannan hadisi na hudanci kuma shehu ya ce ba kowane hadisi suka da shi a cikin sayyidul bukari yana da kyau ni a shawara da shehu ya kula da ka'ida na malaman hadisi cewa a cikin sayyidul Buhari babu hadisi mai ruwi dama dama hadisai ma'allakai da suka yi magana a kan shi domin shi ma an samu malaman da suka yi isna suka yi da isna da su bisa ga magana gaskiya da mutu daɗi na irin hadisin da mu zama yi a ce mishi hadisi mai rudanci saboda a mazhabin mu na magabata kamar yadda shehu ya bayani ya ce su dole su ta abini ko su ji ba da hadisi na so ya ce ko sun ta abini ko sun ta kuniri kamar yadda magabata ya suka kamar yadda mabiya tafiyan suka ya suka bisa ba zan manta ba a shi wa ba a kai ne shi ne da yi wasu sauri na auya a ruwa ya ka ayyana a Allah ba ya yi bai da ya gama a bai gama da kuma irin da yake yi kariya da taimaka ya musu jagora kaga wannan abin da ya wala kafirci wallahi kafirci ne amma abin nan dauke shi jahili ne shi kuma ya faɗi cewa siffar Allah ce ya ba manzon Allah siffar Allah ha Allah barka yi zargi ya za mu dace eh, Allah ya sa mu dace Ke shi yasa suke da aƙida cewa shi waliyi da siffofin Allah kakan yake siffantuwa Allah ya sa mu dace Ke sa to ya kamata in sa prof Ibrahim Makari wayan abubuwan da na karanto dangane da abin da na karanto na yanzu cewa muna da ka'ida ba ma kafirtawa wayannan kuma shurutun da muke da su na karanto cikin littattafan ibn jami'a wa'anda suka yi zurfi suka yi karatu sun san da wannan a cikin ku in ka ji mutum yana yin kokari ya yi wannan abu wala ya jahili ne bai fahimci ma karatu ba bai fahimci ma inda ma aka dusa ba tsaya kuma prof ya yi bayani ku ji shi dai abin da na wannan saboda na tabbata ba za ku yarda da ni ba duk abin da na karanto amma prof da ya kwa yarda da shi wata ka'ida wacce tana da kyau a wannan wajen akwai wani mutum da suka yi zamani suna rikici suna saɓani kwarai da shi to almajiran mutumin suna zuwa ana cewa shi ibnu sabani suna zuwa da ibnu taymiya yana da wata ka'ida wacce tana da kyau a wannan wajen ibnu taymiya yana da wata ka'ida eh, wanda suka ce yana kafirtawa wanda suka ce yana kafurta yana da wata ka'ida kaga shi har ka'ida ce da shi na rashin kafurta shi yasa na ce to galiban ku jahilai ne ku haka kai ma da ka bari wala jahili ne kai abin da na dauke ka kenan Allah ya sa mu dace za mu ku tsaya ya fadi Eh, ku za ku yarda da problem. Ibn Taymiyyah yana da wata ka'ida wacce tana da kyau a wannan wajen. akwai wani mutum da suka yi zamani suna rikici suna sabani kwarai da shi to almajiran mutumin suna zuwa ana kiran shi ibnu sabai suna zuwa jayayya muƙabala da ibnu taymiya idan suka yi magana suka faɗi magana sai ce a'a yanzu ko haka kuke itikadi suke eh haka ne haka kuke itikadi suke haka ne yace kun ga wallahi da ni zan faɗa abin da kuke faɗi nan ga na kafirta ta amma ku musulmai ne ba ku kafirta ba saboda ni na san implication ɗin abin ku kuma ba ku sani ba abin da nake so nuna a nan wajen shi ne gaskiya ne Allah ya samu dace kaga ibnu taymiya da kuke ci shi yasa duk wanda yace ibnu taymiya kawo ta wala jahili nake daukar sa kawai tataccen jahili ne baya fahimta karatu amma daga mutum ya fara nisa ya fara dan kai irin wato mataki na prof to sai fara fahimtar abubuwa amma har yanzu ko ibn taymiya yana kafirta shi yasa to yanzu prof ne ya jahilta ko ku ne kuke jahilai sai kun zo kun tabbatar mana prof ne ya jahilta bai san ibn taymiya ba ko karatunsa bai kai ya gane abin da ibn taymiya yake yi ba sai ka ji wani abu da zan ƙara karanto ma ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na ashirin daidai shafi na ɗari biyu da sha bakwai yana magana akan lazimul mazhab yace walau kana lazimul mazhabi mazhaban yace la luzima takfiru kullu man qala an al-istiwa'i aw ghayrihi min as-sifati annahu majazun laysa bi haqiqatin fa inna lazima hadha al-qawli yaqtadi an la yakuna Allah ya kuna shay'un min asma'ihi wa sifatihi haqiqatan haka ibnu taymiya yace yace walau kana lazimul madhhabi madhhaban da ce in ka faɗa abu cikin abin da kai ke faɗi dole akwai wani abu da dole shi kake nufi ga wani abu ka faɗi kuma abin nan ba zai tsayi ba sai da wani abu wannan dole ne wannan abu a ce eh cewa ai a ce dole ka faɗe shi ko da ba shi ka nufata ba shi yasa wato ibn al-qayyim yana da wata ƙa'ida wacce wannan doktor Muhammad Bakar Ismail a cikin wannan littafin al-qawaid al-fiqhiyya bayan al-asalati wa tawji ina ganin ya kawo wannan ka'idar cewa yana cewa wannan da take cewa al-ibratu bil iradati la bil lafzi eh gashi cikin wannan littafin ko. a farko farko ne ina ganin shafi na talatin da biyar kaga wannan bu gashi sai ka wannan ka'idar. ya ce ne al'ibratu bil iradati la bil lafzi wannan ƙa'ida ce al'ibaratu bil iradati la bil lafzi shi sa kafin a kai a ce wa mutum ɗan bida'a ne ko kafiri ne yanzu ku da kuke cewa wai shekul islam bin jami'a yana kafurtawa? to ko ne prof ne ya jahilta ko ne ku ne kuka jahilta haka haka kuma ɗalibinsa ibn al-qayyim tsaya mu ji shi ma yayi magana a kansa zai yiwu amma idan ya zama mutum ya ce la ilaha illallah amma sai musulmi ne sai ya aikata aikin shirka har a nan wajen ba sunan shi mushriki ba alƙali ne zai tabbatar mushriki ne ko ba mushriki ba ne zai yiwu jahili ne zai yiwu jahili ne ibn qayyim al-jawziya yi wata taqiqi mai muhimmanci kwarai a madarikin sani. cewa mutum ya aikata shirka amma da jahilci yace ba mushriki ne jahili ne ibn qayyim al-jawziya yi wata taqiqi mai muhimmanci kwarai a madarikin salik akan matsalan cewa mutum ya aikata shirka amma da jahilci yace ba mushriki shirki jahili ne ko ya kawo ya tahlilin hadisin mutumin da ya ce in ya rasu din nan a mai da shi gari in an mai da shi gari a bari ranar da iska da ruwa a waka a teku yace ai ga wannan abin da ya yi shirka ne saboda shakkan ikon Allah a tada mutum ne ko shakka ne akan ikon Allah don in ya san Allah ikonsa zai iya tada shi sawa'un an mai da shi gari ko ko ya rasu lafiya nan ba bambanci ba dalilin da zai sa ya ce ai haka amma da Allah ya tashe shi ranar tashin kiyama ya ce me yasa ya ce tsoron Allah ne Allah ya ce je ka aljanna Suraka ashe mutum ma zai ce la ilaha illallah ya sallah ya azumi ya aikata wani ya aikata wani aiki ya na shirka to za ka ji batun ka hashe ɗaya wuce irin wannan batun ne shi yasa ina ce ma kaga yanzu ne da za ka ce in yi adalci da prop da irin su shi ɗaya rubuci waye a karatu ai wannan kowa ma ya sani to tsaya ka ji irin fahimtar ka shi yasa kai na ga inda ta irin waɗannan abubuwa su ne suke ta ci gaba mutane sun ɗauki shi wannan mutum akan gaskiya yake shi ba kan ƙarya yake shi ma ya san akan ƙarya yake dalili wata lokacin da gwamnati ke hada mu tafiya tare haji mun yi haji mun yi dawafi mun gama sai ce yi addu'a sai na kawo da kai haka kai addu'a kai mana addu'a sai na kawo da kai haka sai sani ma jimani na cire addu'a ho oh, da ni yake mutum da kace maka kafiri ka ce maka addu'a mutum da kake kiran sa kafiri ka ce masa addu'a ya maka addu'a sani ma ce duka mana yake nan irin wannan kuma har yanzu ya taɓa mun yi haji wata shekara har da tamanin Eh, Aminu Hajji na wannan shekara ta tari ne, gwamnan Bauchi na wancan. Laifin ta tari. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu dace. Allah ya Gane da ku. Allah ya gane da ku. Ya kamata in sa mana Usaimin shi ma ya faɗi ƙarar duk da cewa na sa na karanto littafinsa amma za ya faɗi ƙarar masu jin larabcin ciki. Assalamu alaikum. فمن المفروض أن توضح للتكفير تكفير مطلق وتكفير معين والسؤال الآخر لا ما عندي سؤال واحد حتى يجي مرة ثانية التكفير والتكفير والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معاني إذا وجدت وجد وجدت هذه الأوصاف فإذا وجد السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من من وجد فيه أن أن يوصف بهذا الوصف فإنه ينطبق عليه فلا يجوز لنا أن نقول فلان كافر حتى نتحقق أمرين الأمر الأول ثبوت أن هذا العمل من الكفر ثبوت أن هذا العمل من الكفر فإن لم نعلم وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه ولا يحب أن يكفر مثال ذلك لو قال قائل الذي إن الذي يشرب الخمر كافر هذا حرام ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره الأمر الثاني أن يتحقق انطباق هذا الوصف على هذا الشخص أي انطباق هذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بتكفير أنه منطبق على هذا الوصف على هذا الشخص <clears throat> بحيث تتم فيه شروط التكفير ومن ذلك من الشروط أن يكون عالما وأن يكون قاصدا كان غير عالم فإننا لا نكفر daga cikin sharuɗin da ya fara faɗi kafin a ce mutum kafin ko ɗan bida'a ya kasance masani ne an ya kuna aliman ya kasance ya san abin bida'a ne sannan kuma ya ce ne an ya kuna asidan ya kasance yana sane da manufarsa حتى يبعث في يومها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقال تعالى <clears throat> إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله حجة بعد الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وما كنا معذبين hatta na ba'atha to su ne dai wayancin shuruɗin da na wannan farko ya san me ya yayi saboda haka galiban wayanda muke musu mu'amala la a wajen mujahidai ne wallahi kamar yadda abin da prof ya karantu, wannan magana tana cikin arradu al-bakari in ka duba ibn taymiya shi yake faɗi yake cewa ana law wafaqtukum kuntu kafiran li'anni a'lamu anna qawlakum kufr wa antum indi la takfuruna li'annakum juhalun jahamiya ne wanda suke da aƙidar ittihad da hulul ibn taymiya yana nakashawa da su kaza aƙida ku ne ai kaza muke sai ce ni da na dace da ku kan abin da kuke faɗi inda ni kafiri ne saboda ni na san maganan nan naku kafirci ce amma ku ba kwa kafirta a wajena ku ba kafirai ba ne saboda ku jahilai ne wala galibin ku jahilai muka ɗauke ku yasa wannan abu kaga wannan littafin hadhihi aqidatuna wa usulu manhajin fi fi da'awa shafi na 25 ya kawo yace daga cikin asali na aqidan mu ahlus sunna yace at-takfiru wat tabdi'u wa tafsiru kulluha ahkamu shar'iyyatu yace kafurtawa da bid'an tawawa na dan bid'a ne da fasikan tawawa na fasiki ne yace kulluha ahkamu shar'iyyatu dukkanin su kunce-kunce ne na shari'a yace fal asl indahum asali a wajen su ahli sunna fi dhalika kullihi cikin hakan gaba daya yace annahum yufarriquna بين الحكم المطلق على من ارتكب شيئا من ذلك بقول او فعل yace suna bambancewa tsakanin hukunci مطلق كذا kafirci ne كذا bid'a ne ga wanda ya zace wa wani abu daga wannan abu ya ta hanyar ya faɗi abin da kafirci ne faɗarsa ko abin da faɗinsa bid'a ne ko ya aikata wani aiki aikin da aikata shi kafirci ne ko aikata shi bid'a ne to ahlus suna suna bambancewa wa hukumi ala muslimin mu'ayyanin suna tantancewa tsakanin aiki kaza kafirci ne da kuma tsakanin hukunci akan wani musulmi sananne yace illa idza uqima alayhi hujjatu har sai idan an tsayar da hujja gare shi wata haqqaqat shurutu wannan sharuɗa sun cika babu shuha babu jayinci babu kasdu, babu ikhtiyari to sai mu ce ma dan bid'a ne kai kafiri ne shi yasa jariki ka fito kai yace wata haqqaqatu shurutu wa intafa'at al-mawani duk abin da zasu ana mu ce ma dan bid'a su ya ko kai sananne dai wazalatu shub'atu shubha ta bushe an muta'awwili ga wanda yake da tawili duk asali ibnu taymiya anan da ya kawo yace walau kana lazimul madhhabi madhhaban da a ce lazimin mazhaba mazahaba ne na mutum yace la luzima takfiru kullu man qala an al-istiwa'i aw ghairi min sifati annahu majazun laysa bi haqiqatin to da a ce duk abin da in ka faɗi akwai wani lazimul qauli wanda qauluka wannan maganar yace to da an kafirta dukkanin wanda ya dukkanin wanda ya yi magana game da istiwa'i ko wani istiwa'i na siffofin Allah ya ce majaz ne ba haƙiƙa ba sai ce fa inna lazima hadal ya yaqtadi Allah ya kuna shay'un min asma'i wa sifati haqiqatan saboda lazimin wannan magana cewa ai majazi ne ba haƙiƙa bane wa yana lazimta cewa a kore sunayen Allah da siffofin Allah Allah ba shi da wani sunaye kaga zai kai ga kore Allah kenan babu shi gaba ɗaya, don ka kore masa dukkanin siffofinsa shi yasa suke cewa alkalamu shi yasa suke cewa alkalamu fi sifati farqun an alkalamu fi zati magana dangane da siffofin Allah wani bangare ne na magana game da zatin Allah saboda in ka kore wa Allah siffofin da sunayen kakaf to wannan lazimin magana ka kore Allah kake yi babu shi amma ibn taymiya yake ta da a ce lazimul mazhab a ce lazimul qawl ko a ce qaulun shi yasa ake da ka'ida lazimul qawli laysa bi shi wannan shine arrajih lazimul qawl laysa bi to yake ta da a ce lazimul mazhab dole ya zamanto mazhabarka ne in ka faɗa abu abin nan yana bayuwa zuwa ga abu kuma dole a lazimta ma abin da yake bayuwa zuwa gare shi to da an lazimta muku kora Allah amma saboda ne lazimul qawl laysa bi qawl shine arraji Allah ya sa mu dace shi yasa to yace wa zalatu shubhatu al wanda yake da tawili sai shubha ya kauce ta ta gushe wal jahil wal ma'dhuri yace wa zalika fi ma yumkinu ja'aluhu wa ta'wiluhu saboda akwai at-ta'wil al-ba'id akwai at-ta'wil al-qarib Allah ya samu dace hakan nan anan wannan littafin na karanta shi anan al-mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu in ka duba shi ma ya kawe yace cikin shafi na talatin da biyar yace wa takfir haqqul lillahi kafurtawa haƙƙi ne na Allah فلا يكفر illa man من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون ala تكفيره ba a kafirta wani mutum sai wanda Allah ya kafurta ko manzansa ko musulmai suka yi ijima'i akan kafurcinsa har yace fa man kaffara ahadan duk wanda ya kafurta wani bi ghairi al-kufr alladhi qama al-qur'an al alayhi من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعذيب يتي إذ مر ما مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم haka yace yace kai duk wanda ya kafirta wani ba tare da wani hujja karara ba daga nassin alqur'ani mai girma ko kuma sunna ingantacciya yace dole ne A yi ce, dole ne a kaurara masa ma hukuma shi yasa wala jahilai ne shi yasa prob yanzu karatu ya fara nisa prob ya ya fara ganowa shi yasa irin wannan fahimtar taka da kai irin fahimtar shi da ya bauchi shi yasa da malam Abubakar Gumi ya zo ya yi magana a kan sarkin Kano na can baya shi yasa da ka tashi don ka gane wannan mutumin akwai guba a zuciya shi yasa da ya fito ya yi bayanin cewa wai ai da za kaza za an kai bayaninsa komai haka da lalatar alfa suna nuna guba ne a zuciyarka kuma na fahimci abin babu abin da ya ƙi jini yake takaici yake hassala irin malam Musa kuma malam Musa ba wai ba bane ko shehunanka inda malam Musa ya kai wallahi ba su kai ba ko shehunanka zama suke a gida su ringa cin hadiya da maula Allah hadiya suke ci da maula ba inda suke zuwa su yada addini shi malam Musa ba wai sa'an ka bane ba wai ya ka Najeriya bane ba kuma ba sa'an shehunan ka bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya yi sa abu shi ka muka ma'anar gobe cewa lokacin da Ali ba zama sarki a shararai ba sake wala a Kano ba Da sarkin Kano Muhammad Sanusi Murabus Allah ya ƙara tsawon ransa kuma Allah ya ƙara tsawon imaninsa wato tun da na san shi wato na san shi da son addini ko da yaushe wato har karatu ake gidansa malamai suna taruwa na taɓa halarta ba sau ɗaya ba sau biyu ba yana jin wato karatun da suke yi kuma ya taɓa zaune a da shi bayan haka nan kuma wato don da ya sarauta wato shaidannu a gari ba su kwana jin daɗi ba domin ya hana haɗuwar maza da mata wato ko ina a cikin gari wannan babban abu ne bayan da mutane sun saki jiki suna yadda sun fi ga damar da hana bayan haka nan kuma wato shi ne ya ɗauki sallah juma'a yana sallah tare da mutane a zamani yana sarki wannan ya ƙara na musulunci ƙarfi ya sa mutane su ji daɗin halartar juma'a kuma sauraren kuɗuka daga sarki wato tana shiga zukatan mutane fiye da ko'ina bayan haka nan sai kuma abin da masu shan giya duk ya hana ko'ina a ɗora shan giya cikin gari ba salama kawai wajen arna wannan ba tunda ba musulmi ba ne wasu kuma ni ba san abin da ke gudana can ba amma da cikin gari na san wato ko da warin giya an ka ji ga wani wanda a musulmi to ya ba ɗan doka umarni su tsare shi har lokacin da safiya ta yi don a yi masa bulala wato ya sai da addini sosai gwargwaron iyawa kuma duk abin da ya same shi kuma ya same shi ne saboda addini wato wannan shi ne itikadi na gare shi bayan haka nan kuma akwai wani abu shi ma wato ina tsammanin kyawun halin da ya gada duka na addini ya gada shi ne daga bayan mahaifinsa domin wato wato kowane irin ma duk da haka wannan bayanin da malam abubakar ya yi shi yasa ne cewa to karanta littattafan kuke sai kun yi nisa cikin karatun kamar yadda prof ya yi nisa kaji shi yake kawowa ibn taymiya yana da ƙa'ida na rashin kafirtawa ibn al-qayyim yana da taƙiƙi na rashin kafirta amma da waɗanda suke shehunanku wanda ba karatu suka yi mai zurfi ba da jahilai na farko wanda har yanzu suna kan wannan bakar na rashin gane karatu sun naɗa kansu a malamai akwai shara a ɗariƙa wallahi ku yi haƙuri shi yasa yanzu prof ne ya jahilci ibn taymiya ko kuma ku ne kuka jahilta kuma yanda shek sharif sale ya bayani wallahi ibnu taymiya ko kai ahad sunna ne in ka shiga ba ka da ala za ka je ka fahimto wani abu ne saboda ibnu taymiya ba wai malami bane irin na garin malami ne na duniya kuma ma in ka ji imam imam suyuti a cikin tabaqatul huffaz in ka ji kirarin da ya ringa wa ibnu taimiyya al-allama an-naqi shaykhul islam al-mujtahid kaza ka wallahi ka yi mamaki sufi ne amma ka ji kirarin da yi wa ibn taymiya shi yasa ku jahilai ne ba ku san shi ba shi yasa wanda suka yi karatu haka yanda sharif sala ya faɗi Ibn taymiya da kake kallon sa ba irin littattafai ne da kuke zuwa kuke karantawa shikenan ka dai sai ka gane a'a in baka nuna ba haka sharif sala ya ce kuma wallahi ko kai ɗan izalan ne in baka nuna ba yanda dai kaga yan bid'ar suna shiga suna ɗauko wani abu kai ma wallahi haka za ka shiga kai Allah lokacin sarki ya samu dace tsarin sa Sheikh Sharif Sada din ya faɗa abin da zai faɗi game da shi Ibn Taymiyyah din ya haƙuri da Allah afu Allah ya samu dace amma abin yana وكأي عالم من علماء الأمة لا يمكن أن يكون علمه سبب لضلال الأمة ولكن كثرة غير الناضجين في العلم وهم يعتمدون على كتب ابن تيمية وينسبون أو يعطون لأنفسهم الحق في الاجتهاد بدون علم وبدون معرفة وبدون تحقق بهذا المقام أدى بهم إلى هذه الاجتهادات الخاطئة <laughs> to duk wanda ya fara karatu haka malam anas tsaya isa ya faɗi wata magana kukan ga ya ya kafurta ya kafurta kuma jahilai ne ku wallahi jahilai ne saboda ba ku fahimtar maganar malamai amma daga kun fara zurfi sai ka ji kuma da malaman mu kuke kafa wujja na rashin kafurtawar waye na probe yayi annal marratal wa'idata guda in ka karanta Allah salli ala muhammadin fatihi fatih ma ubri da kai kashi so guda ta tana jeje min kulli tasbiqin waka fil kawn tunda Allah ya halitta ya fara kawo su annabi Adam da malaiku malaiku da suka shiga sun baitul Mamu sun dubu saba'in kowane rana guda tasbiqin da suke yin an duka da na two three four annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Isa da Zakariya da Isa wa Iyasa wa Yusufa kullum min as-salihin da in an gama nasu duka baki daya har yanzu akwai mutane da fa'idoji wàlẹ́ kú. Dala adịghị nke ya Aka yi maka barka da aiki. Ba a fara kira ba. Kan ke kare wa min kulli du'a'in da addu'a da suka taba yi kowane addu'a da mala'ika ya taba yi kowane addu'a da annabi ya taba yi kowane addu'a da mutum two three four nine zero assalamu alaikum ah. assalamu alaikum Alaikum salam. Cewa ne san ba fara kira ba. ya faji na gaya masa annal marrata ta guda in ka karanta Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih ma ubri ka kai karshe so guda ina zuwa da Allah ku bari sai muna muna gama wannan zamu buɗe sai mun gama wannan la mata matallahi abin da yake faruwa ke Jahilcinsu ya kai su ga abu Allah idan an fito an yi wani abu ku yi haƙuri da Allah ina zuwa sai na gama sa wannan sannan zan buɗe da daga shi an gama daga shi sai buɗewa kuma afa ana gama shi sai buɗewa zan yi a fara insha Allah Allah sarki ya sa mu dace. Wallahi abubuwan mutanen nan akwai ban tausayi. أن المرة الواحدة هنا أنت كانت اللهم صل على محمد الفاتح ما أغلق أنت كيف هنا تأتي تنا من كل تصديق وقع في الكون tunda Allah ya halitta ya fara kasu annabi Adam da malaiku malaiku da suka shiga sun baitul mamu sun dubu saba'in kowane rana guda tasbihin da suke in an gama duka da na annabawa annabi Adam har manzo Allah in an gama duka da duk tasbihin zamanin annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Isa da Zakariya da Isa wa Iyaza wa Yusufa kullum min ne, in an gama na su duka baki daya har yanzu akwai mutane da fashi wasu wa ni kulli ya salamu to ina ganin bai wannan ku yi abu zan sa mana amma zan buɗe lashi zan buɗe layi wallahi abin akwai dariya wallahi to kaga irin wayannan abubuwa idan an fito an yi rashin karatunsu shi ya kai su zuwa ga zargin mutane amma daga mutum ya yi zurfi cikin karatu kaga prof yanzu kaga ɗayan biyu ne fa ma za ba da haƙƙi illa dalal shin prof bai fahimci ibnu taymiya yana kafirtawa bane shi ko prof bai yi karatu ba ne shi bai gano ba ku ne kuka gano ko shi bai gano ba yanzu shi bai gano ba ku ne kuka gano yanzu yana kafurtawa ɗayan biyu ne ai in ma dai prof ne ya jahilta ko ku ne kuke jahilai ɗayan biyu ne fa amma ba yadda za a yi ku faɗa abu daban ya karanto abu daban shi da su ma yake ma kafa hujja ko kuma kun ce kafirtawa ake to waye bai fahimci zancen ibra taimiyya ba gaskiya idan za mu adalci sai mu ce ku ne ba ku fahimta wala ku ne wala ku ne dan prof wala ba jahili ba ne ban taba cewa prof jahili ba kuma ba zan ce ba dan ina ce jahili to ina sunna take ta yaya za ka yi inkarin abin da kai ka san ba haka yake ba ta za ka zo ka tabbatar da abin kai ka san ba haka kai yake ba sai dai nan wani zaman ta'assubanci yana kama shi kuma in ya kama shi mun mukan haskaka shi shi ne kawai abin da na sani amma wala ba jahili ba ne amma kukan wala jahilai ne kuma abin da akwai masu kira na su ce wayanda ya ce musu jahilai. sai fa da na shirya fa na faɗi sai da na shirya na faɗi yawa in kana so in janye kai ma shirya sai ka zo ka tadda ni sai ka ce to a kalmar nan fa bata cancanta ba bata zauna a mahallinta ba da haka janye to wallahi sai in janye amma haka kawai ban faɗe ta ba sai da na shirya sannan kuma na janye ta ban shirya ba a kai ma an kai haka ba kai wani adalci ba idan malaman ka ni to wannan kuma daban ni ya ba malamai bayan na bane wallahi amma ɗayan biyu ne kuma haka ake shi yasa da ka zo ka zauna koza babu wani littafi da ka kana sunna cewa wayannan su ne masu aƙida izala na daidai wayannan su ne saboda kai a ka, da manzan Allah ya ce kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnari kowa ne in yi bid'a dole sai ya shiga wuta a wai a wala wannan ba <laughs> jahilci ne ba ya karatu ba wallahi ai sai mutum ya tabbata sai ya tabbata dan bid'an ne ai sai ya tabbata to ta zai tabbata dan bid'an ne babu wata shubha babu wata shubha sannan yana sane ba ba wai shubha tawili bane ba jahili bane kuma yayi ne da qasdu amma rubin ya sirfa abin da ya kafirci ne amma shi kafiri ne saboda akwai abin da ya hana ya zama kafirin to haka kuma cikin ɗari ɗariƙa akwai kafiran wallahi mai da kowa Allah kafiri ne mai da kowa Allah kafiri ne wallahi kafiri ne ni kana akwai nan wani abu da na kana yi ni in ni ne ni na yi shi kafiri ne amma kai ba kafiri bane saboda kai jahili ne Allah zan kuma ka abu za ya karasa sannan kuma kan a samu <coughs> wani salatul fati da ta sa bakin ɗan dalilin nan in suka karanta salatul fati ya fi su ke sa wa iyaka wa yusufa kullum min as-salihin ne in an gama nasu duka baki daya har yanzu akwai wani salatul fati wasu kula wa min kulli du'a'in da addu'a da suka taba yi kowane addu'a da mala'ika ya taba yi kowane addu'a da annabi ya taba yi kowane addu'a da wani mutumin kirki ya taba yi har ai tashin alkiyama babba ne ko kaɗan ne salatul fati ya su Sai yasa na farko ne duk wanda ya karanta salatul Fati, kimarsa da daraja ya fi na annabawa ba rashin ya fi kuma samun nan duk a ciya sannan ga mai girma dai ga manzo Allah ya gane manzo Allah ya gane abin da ke cikin sai wa minal qur'ani sannan kuma yana daidai da qur'ani sura sittat ala marratan a ah, ya kamata za a aiki ina ganin da yi mu bar shi ai yazo ai she ka zo da rana la tushriki bi shay'an baka ta haka wani ne she ka ji kai suna gyara mazhabin wanga da rikan da wanda suke ciki aji ya bayo ina gaya an ka ce baka sani ina gaya maka ne in ka dage kana ciki ba kun gaya baka ka je ka samu yariya ko baka musulunta ba kai ka samu wata kasa da kana ta kwana da ita kana ta kwana da ita shi muka kira ka muka kira zama ka ce ashar wallahi la ilaha illallah shi muka ko ka kawo wannan akwai shiya za ku shi muka ce ya ah, wawari ne shi ne da bin ne ya wari ne al'adi ah, ne da tsare it's okay islam ne da tsare ku ya sa ya zina shi ce wa oh, mace shi ma gobe yi. zina da kuma zina in ana mutum bayani abu bai sani ba daban ne amma in ya sani ya koma yana yi abin da muka san yana ciki har ya mutu ciki mushriki ne arne ne hmm. magana mu riba kenan in ya maka ni ba ba in bai maka ba ba ba ni wanda abin da nake kurinta kuma magana da gobe kiyama na sai da Allah yi bayani kai kuma yadda kake karewa kai ma sai gobe kiyama ni in zo da wanda bayani bayanin da nayi da ni ba ruwa na ya muku dari ko ya muku dadi ba amma gobe kiyama na so gaba Allah da wanda bayani kai kuma da kaka ce ba kafirci bane ba komi bane extremism ne ana tara babin da an ce Allah ba kowa bane kace ba komi bane an ce kuru wallahu ahad shoyin shawati eh ina sai kace ba kowa bane an ce kaza kace ba she ka kare su ni da kuma gaba Allah na ransa da Allah ban shakkan bayan wanda magana mutu yau in kira gaba Allah ba shakka ciki Amma komai da bala ni na wala ba wai iyayen mu na wala ni na wala ba wani ni ba to Allah ba Allah ya rubuta ni ina koro maka abu sai ka auna da wanda ke abin amma yanzu ni na yi bayani ni ban ce wasu ba sai kai ka ba wani kai ka zaje shi kaga wallahi duk maganar da aka yi idan a ce suna da hankali da tunani haka suke ta yaɗawa ai mala anas ya kafirta oh, wannan bayanin da ya na ƙarshe ya ce shi ya yi abu shi bai kira sunan kowa ba wannan abin shi ne duk abin da muka karanto a nan wallahi shi ne abin da shi ne kuma abin da prof ya zo ya Ni Ina zo da wanda bayani bayanin da na yi da ni ba ruwa na ya muku tari ko da muku dari ba amma gobe kiyama na so gaba Allah da wanda bayani kai kuma da baka ce ba kafirci bane ba komi bane extremism ne ana tara ba dinga an ce Allah ba kowa bane kace ba komi bane an ce kuru wallahu ahad shoyin shawati eh, annas ne kace ba kowa bane an ce kaza kace ba she ka kare su ni da kan kuru ba Allah na ransa da Allah ban shakkan bayan wanga magana muke in ce wanga magana da Allah ba shakka ciki amma wai da bala ni na rana wanga wai iyayen mu na rana iyayen ina ba da wannan ni ba tun Allah ba zan layo ya dame ina koro maka abu shaka ka auna da wanda a bi? amma yanzu ni na yi bayani ni ban ce wasu ranko shaka ka ba wani kai ka zage shi mm. yanzu an ce wani an ci shi wane ne sun salatin ka ya haka wane ne shaka ji shaka ji kaga ko ina ce wani an ci shehu to Allah ne ce sun shehu kai ka rena da kai kai ka kai rai ta so da za ka rena shaka ka ka bashi kowa zai kuma gani na da da kowa eh, na adawa wani kuma in ba munafunci ba wanda lokacin akwai da bai san taba ba muke kenan muke kenan san za ka fara sani in baka zo da sauyi sai da mu da muke dawo muka ce mun wazi da abin da suna karanta ne ana aya Qur'ani a daura kaulasa a ja a daura har ma akwai malamin da ake akwai wanda ke ce amma don an bari kun lalace to mu ba ni da zai hana shi Allah to wannan shirka gane to manzo Allah ke gaya mana yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai kawo labari yace thumma sai ka zo da rana la tushrik bi shay'an baka tara kowa da wani ba wa wanda kwama tayan ciki Allah ce la ataituka bi muradi hamal ziratan na guje da daga fara sa da gidan aljanna da Allah yanzu da na gaya maka ga da wanda zai shagode ka kai gaba Allah ka je ka iske wani ne masoyinka ni ne masoyinka Ki sa ni ne wayan wayanda munafukan ku ne أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Musa Yusuf Asal Suna na buga maka inda abin ya fara asalin abin kan da abin ya fara da inda abin ya kai. Amma cikin maganar Malam Anas biyu ne ɗaya muka buga sauran ɗayan ɗayan dan ajiye maka in ka so mu buga zan buga daga baya. Ah, ka buga mutane su ji ban san me yake ba a na biyu. Ok to shi ke bari buga gaba ɗaya to na farkon ya nuna a cikin point da muke so mu kama na farkon ya nuna cewa inda salatul fati ya fito ha ya nuna salatul fati kafurci ne da farko abin da ya faɗa kenan na biyu kuma ce masu karanta shi duk kafurai ne mushrikai ne Allah ba zai musu rama ma. to mu ji kuma na biyu ora ku ci gaba da Allah ba shakka ciki amma ba ba na ni na rawa wani mu na wani iyayenmu za magana farko na yanzu to bismillah shek to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam rasulullah والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنة أبو الشيخ أبو مالا أنا سيدي kuma maganar da ka faɗa ya ce wannan kafirci ne ko wannan mushriki ne ayi hmm. ya amfani da in shirya suna ka gyara muryarka na ganin da muryar ke fitowa muna so mu ji komi yau muna so mu ji komi kirle a bakinka masha Allah. Eh, eh, eh, eh, yanzu yayi yanzu masha eh, eh, dan Allah ku bari za mu mu sai su sai shek za mu so abin da ke faruwa Allah ya taimaki sarki zaki na'am ah, shi ne a na tana da sauƙi ni akwai kuma sabuwa ne da suka bani mamaki shi ne ka gani cewa ba na kaduna wanda ne suke bibiyar shafuffukan mu eh. kuma nan inda ke abubuwa sun min yawa wannan karatun ma na yi wasu ba su san dalilin da ya sa zan yi ba amma jin cewa na zo in yi karatu wasu kaga hankalin su ya tashi na rasa sanin me tashi hankalin su eh. shi na da yake da ban mamaki kwarin gaske gaske. Na'am, So, abin uh, uh, ba zai zama daidai da yadda ya saba idan ina gida ba sai abin da ya samu. da Malam Anas ya faɗa uh, akwai bambanci tsakanin alkufuru bilwasfi da kuma alkufur bi ta'ayi ayyar gana gane kuwa na'am muna jinka muna akwai bambancin in ce wanda ya abu kaza kafirci ne da in kira in ce wani kafiri ne mm, eh, duka duka ya amfani da shi wai ai eh. ai na tabbatar abin da malam Anas yake karantowa eh. cewa salatul fati wanda ya karanta ta sau daya Qur'ani so shida kai ma ba ka yi da wannan ba eh ya eh mallumma ma ba su yarda da wannan ba ka yarda da shi a mallumma ma ba su yarda da shi saboda su sun karanta ba su yarda da shi inda malam Anas yake kawo cewa eh. cewa salatul fati wanda ya karanta ta za a ba shi ladan wanda ya sauke Qur'ani sau dubu shida kai ma da kake dan da ba ka yarda da wannan ba ka yarda da wannan a ba ba mu yarda da ka domin ladan haka ba ka yarda da wannan na'am haka kadari ya ka na'am na'am so uh, To, ina ganin ya kamata mu buɗe layin waya ku yi haƙuri da Allah, ku yi haƙuri, na san karatun ya yi tsayi. Amma saboda irin wannan karatu haka gwara a toshe kowane ɓangare. Kamar yadda kuka ji ina muku bayani, abu ne wanda muke yin sa <laughs> bisa dalili. kuma kamar yadda nake faɗi abin da kake faɗi wallahi jahilci ne mu ba wannan muke kafirta ba ma kafirta kowa mu shi yasa irin wannan kuma abin da ka zauna ka faɗi kai gwara su sa'idi mai kwano wannan ci kai ka koshi baka kamar yadda na ce an ga musulmi guda biyu wannan yana wani abu daban wannan yana wani abu daban idan ana so a ga addinin gaskiya me ya kamata a yi <laughs> sai a ɗauko alƙur'ani alkur'ani shi zai nuna wanne ne yake kan daidai amma kawai ka cika koshi ka zata a ya kake ainihin shi sai da mai kwano ba sa ta kiya ko kaza kaza yanzu wannan shi ne kaza ko ya zubillahi to yanda kuma abin ya burge ni yanda ka ga irin karatun da kake wanda ba su yi zurfi ba a karatu sai ka suna ibrin taimiyya yana kafirta amma sai ga shi kawai ke sa da na gama karatu ma zancen ibrin taimiyya sai na ce to ya kamata assalamu alaikum Alika salam. Dan uwa da ka kirawo ta wasan ba a kira ta nan. Amma ina jin ka yi magana. Haka ne kuma. Daga kaga mutum ya yi karatu sai ya gane abu. Shi yasa da na gama karanto cikin littafi. Da na gama karanto cikin littafi sai na danna kurkus kenan. Sidratul muntaha. Fa'al jahizatu qawla kulli qadibin kenan. la yifta wa malikum fil madina ko sai dai wannan kuma a wajen ku yan tijaniya kenan la yifta wa malikum fil madina kisa wannan shine abu na gaskiya assalamu alaikum alaikum assalam a tsaye kan labarka da yawa na barka da uwa sai Allah masu ta wasu ake a Najeriya A ko da dogon magana za mu babu matsala. Kai kira ta wasu amma ina jin ka. Ina jin ka yi tambaya. Eh yi ba matsala ina jin ka. To tambaya ta hana wani shakura na kasu a ta mun da shi cikin zuciya. Na'am. A duk lokacin da ka hura cikin ka za mu zo in ɗari tare da na ka sai ka ambaci ok to a haka fahimta ta na ba to sun rika a ɗan samun kokonto hmm. shi da na fahimta da ba ka matsawa a to amma tsaya kana kai na baka amsa na farko ba duk karatu ne nake ambatar furon ba ɗaya kenan amma akwai karatun da nake ambatarsa kuma akwai dalili wayanda suke yin magana na jahilcin suna danganta kansu zuwa ga prop kuma ina da muryoyinsu masu in danna ma shi ma prop din akwai wani jahili da prop ya ambaci sunansa prop din da kansa akwai wani jahili da ya ce wanda na danna muryarsa ya ce hadisin yahudawa cikin buhari prop din da kansa ya ambaci sunansa a ya ce kamar ɗan uwa da muke tare da shiwa ne kuma jahili ne kuma furba ya ce ɗan uwa da suke tare da shi kaga kenan furba bai koyar da su ba ko kai ka yadda akwai hadisi na hadisi wanda aka karɓo daga gurin Bayahudi a cikin Bukhari ka yadda akwai kai ka yadda a cikin Bukhari akwai wani hadisi ba yahudi ne ai ya faɗi ko an karɓo daga gurinsa ne? Ah, to wanda shi ya faɗi wannan magana me kai matsayinsa a tunanin inda za ka yi za ka mutu rabi kawai ka mutu rabi ba sai an kama suna ba a ai prof shi ya raba kansa zuwa gare su a yi to kaga yaya zan yi da a ce kana ji da a ce prof bai ambaci sunansu a bakinsa ba to wallahi in suka shirman su babu ruwana su zan wa. amma da prof ya ambaci sunan ko dai ka koma indan nama inda shi prof shi ya ambaci suna a ba sai ka da ba ka da Allah ne shi saka da alkhairi ya samu fahimci amin amin amin Allah ya sa mu dace to ɗan wa ya ce ba sai na danna ba don haka na wai shi ɗan wa yana da wannan shi kuma koza shi kuma koza abin da ya sa <laughs> ka gana wannan ya fito eh, ya ce shi yanzu in yi magana asali ma maganan malam abdallah Assalamu alaikum. Two, three, four, nine. Assalamu alaikum. Ka ne dan uwa. Assalamu alaikum. Na'am, ina jin ka dan uwa da wa muke magana. Na'am, kana magana cikin da da Yola. To, barka da zuwa. Dan ni ji sunan ba sosai. Muna ji. Alhamdulillah. na kuma kan da a ina da tambaya ne to Allah ya sa na sai tambaya na shi ne da Allah a gudun ɗan ibada menene matsayin ɗan ɗariƙa duk karatun da ka ga mun yi duk baka ji ba to babu matsala tsaya na baka amsa amma zan ma tambaya dan ina ganin karatun mun yi karatun kuma akan ma wannan ma muke karatun Eh, to don na ainihin sami kuna daga farko babu matsala yawa kai yanzu dan kai yanzu kai dan dariƙa ne. Na. To ka yadda salatul fati daidai yake da sauka al da sauka dubu shida. Kuma wannan wannan ba mu yadda da ita ba, na na da ita ba. a'a ba wai dai kai dai kawai dai ka ce kai dai baka yarda da ita ba wa'yansu kuma daga cikin malaman ku ta rufe eh ban yarda da ita ba sannan malaman na ni da na sani da yarda da ita ba to shikenan amma ni a yanzu in sama wanda shi ya yarda da ita kuma shi ne a cikin ku na sama yanzu wanda shi ya yarda da ita in ka sauka kuma shi ne babba a cikin kuma eh haka ne amma ya da kan kawo tambaya ta nake ka kai yanzu hukuncin ka daban abin da kake yi yanzu na zikiri da irin auradu da kake yi duk wannan abin a waje na bid'a ne wa'annan abe waɗan a waje na bid'a ne saboda manzan Allah yana da zikirinsa na safe yana da zikirinsa na yamma ko kuma manzon Allah ba shi da shi A'a, ah, assalamu alaikum. Manzan Allah ba shi da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tambaya ne ma. Tambaya ne ma. Tambaya ne ma. Assalamu alaikum. Tambaya ne ma ba na amsa ta sai ka ci gaba. Manzan Allah kafin a haifi Shehu Tijjani yana da zikirin safe da na yamma ko ba shi da shi. To irin na Shehu Tijjani ne. Ah, irin na shehu tijjani ne A'a, ni ban tamu. Irin na shehu tijjani ne. A'a, kowa ne manzon Allah da yi tijjani ba. Dan uwa ina ganin baka so ka ban amsa ni na sauke ka. <laughs> Kawai irin na shehu tijjani ne irin sai. Tunda ai ɗari ko in suna da yawa. Ka ce manzon Allah ya yi zikirin safe da na yamma. akwai wani littafi a nan mikomin hisinin muslim ina jin yana nan kan kujera don ya kamata a nuna muku zikiran manzan Allah ɗin. Ya kamata mu nuna muku zikiran manzan Allah ɗin ina gani. Ila ko wani zai ce a kawo masa inda zikiran manzan Allah ɗin suke. Za a iya ci gaba da kira ta WhatsApp yanzu, duk wanda zai kira ta WhatsApp zai iya kira. yawa mahallin shahidi kamar yana dan uwa kai kace kai karan kanka baka yadda da wannan abun ba to kai yanzu a kai ka taka ba irin mai kaurin bace da ka ce ka yadda da shi wannan abu har yanzu ba zan ce ma kafiri ba kai karan kanka amma zan ce yadda da wannan abu kafirci ne kai ma ka yadda yadda da shi kafirci ne shi yasa ka ce kai baka yadda ba to inda a ce kaddara ka ce ma ka yadda salatul fati daidai ke da sauka alkur'ani dubu shida har yanzu zan ce kai ka ba bane dan za ta iya jahili ne kai ba za ta iya akwai ne. wai yanzu duk da cewa ka wannan amma hukuncin wanda ya yarda da shi hukunci am kaza ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace na'am akwai wani ya yi kira assalamu alaikum sheikh Na'am, dan uwa muna jin ka wa muke magana. Kana magana a daga To barka da zuwa muna jin ka. Na'am. Two, three, four, Eh masu kira dare. Dan Allah ku daina kira dare. Wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana ta wasu ake kira amma ci gaba. Yau dai duk kuɗi na sun kira eh to ina ma fata alkhairi to ni ma ina maka yawo yana ni ma ina ma fata ina fata domin kawai ne ce ka tawo ni kai da kuma su yanka da magana Abuja ni su fara bakar sunana to malam Yusuf Sa'ad Abubakar ni ma ina ma fata alkhairi Allah ya soka wannan fadatarwa da tunatarwa da sanin duniya da kuke yi Allah wani ne ya shige muku gaba ku gani wannan hanya ne na aljanna amin Allah kuma ya karɓa mana shi ne babban rabo ma Allah ya karɓa. mun gode Allah ya saka ya ce wani Allah ya dan Allah ya ke amin wannan shi wannan shi babban Allah ya mana haka nagode to har yanzu dai muna ji masu kira su kira to akwai wayansu wayanda sun ki kirawo ga wani ya yi kira za a ɗauka ya haƙuri ya kamata na tashi ma amma amma saboda Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana. A'a ah, da yanzu Abubakar ita mutane ana kawo lafiya. Amin ma zubar ka zuba ya Maiduguri. ya ce alhamdulillah mana wallahi Allah ya saka muku da alkhairi kan irin wannan fadakarwa da kuke a ɗan uwanmu hmm. na farko a tsokaci da nake so ya kan kora da ya sauka shi tambaya ya riga da ya tambaya aka ce kuma za a bashi amsa a matsayin amsar ne sai ya iya kai ce shi bai yadda ba da shi da malaman shi kaga ya dabbace shi haka ya samu amsa kuma kowa ya fahimce shi amma shi so yake ce lallai lallai yana so ya jawo waɗansu waɗanda da su sa abin bai fasa a ciki kuma ma ya riga ya gina cikin shi da malamansa a cikin abu da haka idan ya ji karatu daga farko har ƙarshe to in bai ji ya koma ya ji bayan ka sauka zai gane bambam da matsayin ɗan ɗariku a wajen ahalin suna. Gaskiya ne. Sannan na biyu ɗan uwa abin da nake so da shi shi ne wannan abu da muke wallahi da ina ganin kamar kuskure kake kana kawo makari. sai na cewa ma idan an kama nan, abin yana shigar sosai wallahi da Allah ganin da kama kalila so zan ce da bara ne sai shi haka sai na ga ashe mutum ya yarda da abin da makare faɗa saboda abin da ma malaman suke mutu. ishara a kai ba sa yadda kuma saboda haka ma Allah amma wallahi tallahi ba sa dauka kuma kuma wallahi abin da ka kai kawo bidiyo ka abin da makare abin ya kunce ni sosai yau ne ɗan zuwa na ga yayin live wallahi ta razana yana burge so sai sosai ba. a wannan shi ba ba wallahi yana burge mu sosai saboda yana da ilimi da kuma yadda yake sa mutane a bakai daban yake da ɗaliban ba ni yanzu ya ake ɗaliban nasu ɗaliban nashi karatu su daban nashi da babban ya ake abu haka ba to ai shi yasa nan wani ya ce wallahi ya ba na bambance karatu ba na bambance sun da karatu mara Asar suna da karatu da mara bashir saboda duka da ɗaya ne amma na shi kana mamakin yadda karatu yake sha babban da na ɗalibansa a kan arziki ke fito ya bada ya daure abu shi ko ya fito da zuwa ya fashe warwarewa duk da wani sabon inda kai karatu ko wani mashi ne karatu wani mana su zo ta wani abu ba in ka faɗa hakan haka ne amma me yasa idan ko za a yi abu sai a zo a samu bambancin fatawar shi da na pro magani ya kamata gaskiya ko problem kiran su a bayan ka zaman majalisi ko ko ɗan ta musu miki zuwa midiya saboda midiya yanzu an ci gaba an ci gaba fiye da suke tsammani. Gaskiya ne. Allah ya ƙara wa malam lafiya. Amin amin Allah ya saka kai ga wani yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am dan uwa barka da zuwa. Barka da rana kana barka da gare. Yau barka da barka da rana. Ya gida ya ibada. Alhamdulillah ya aiki ya aiki kenan. Alhamdulillah. Na'am. malami abin da zan iya ƙara cewa ina ga yan ɗari ka ba ba shi ne kamar jahili malam kalmar jahilci da yana damun sosai kuma an kira malaman su da shi abin yana damun zan ne da eh ina to Allah da ya sa Allah to ya sa mu dace amin su ba ne abin yana damun sosai da sosai two, three, yana kira da Assalamu alaikum. Na barka dai da wa muke magana. Na ban ji ba. Eh dole in sauke ka saboda baka bani amsa ba. tambaya ta da na ce ma kai ma ka san dariƙa kala kala ce daban-daban ce ko akwai ta shehu eh, akwai ta shehu tijjani akwai ta Sheikh Abdulkadir akwai na Kashabaniya akwai na? Na, kun kai da dubu da kuma sha uku. To, da Allah daga cikin su irin su iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne? ba iri ne ba to wanne ne yanzu na manzan Allah ko na manzan Allah ɗin din ya yi irinsu? su kakaf gaba daya dukkan in gani karamakan lawo hmm. babu wani abu da aka samu shi daga wani waje face daga wajen manzan Allah dan uwa assalamu alaikum dan uwa annabi da na ilaha illallah shine dai ayyukan gari ba to babu matsala Assalamu alaikum zan ba tambaya tunda ka ce duk an samo shi daga gurin manzan Allah ko? Ka san ita jauhara idan ana karanta ta manzan Allah yana zuwa ku sallallahu alaihi wasallam. Ka san da haka? Eh, ka san da haka? A'a ba wai, a'a ba wai na amba ka san manzan Allah yana zuwa idan ana karanta ta. yawan yadda mali eh. a ni ban sani ba to assalamu alaikum ina ganin dan uwa to yi haƙuri da Allah ba wai zan katse ka bane saboda ya kamata mu yi magana da wanda shi ya san ɗari ka. Ka yi haƙuri zai fi saboda kada mu wahala kanmu to ga wani yana kira

a cikin akida na tijjaniya kafin ne da kake wannan akida ka lissafa daga cikin sun ce Fati ya fi kowani hmm. ko suna cewa ko ne Allah hmm. To da farko dai yana tabbatar maka da cewa ba da tijariya da ya da alkuwani Fati ya fi alkuwani. Kana jina? ina jin ka me ya yarda da shi me ya yarda shi yawa da farko da ba da tijaniyan da ya yarda talatin fatiha ta alqur'ani hmm. ku yarda da shi fahimci magana ba ko kuma kun ta kun kun fahimta ne saboda son zuciya ta ke wannan magana to domin ibn kayyim al-jawziya a cikin littafin alwadi sayyid ya kawo irin waɗannan magana Assalamu alaikum. Kana saurara ba? Eh za ka sauka da kan topic. Ibn al-Qayyim in ya kawo sai ah, sai ya hujja a musulunci. Ban zo ba, ban zo ka ba. To ba ni hujjar naka. Tsaya ka gama ba ni hujjar naka sannan sai mu koma na shi Ibn al-Qayyim din. Ba ni hujjar naka shi. me Fara ba ni hujjar naka. Yawwa wannan abin nufi cewa duk wanda wasu lokuta da wasu mutane ne idan wani da ya karanta alkur'ani wani ya ci mar ya zauna ya zikiri ko salati ko shikifani ya ci mar karanta alkur'ani wani kamar yadda zan tabbatar maka shi a fadin ibn kayyim kuma akwai wani lokaci da ya zauna ya karanta alkur'ani wanda ya zauna ya karanta ya zikin shi ya fi malam umar kaje to shehu tijani malam dina malam malam ita ce yi bayani ana musu malam idan mutum malam umar sunan gabo malam umar ai ina jin ka sare ne ce hmm. ai ya kamata ka dan saurare ne bayani ne ke dan jama'a su fahimta abin to shi kenan ina jin kuma dan gaskiya ake yi wannan abin to ina jin ina jin ka ina jin ka ina Hello. Ina jin da ba ina ji tartar ka ce in bari kai bayani. ce abin nishi da aka ce a fahimta mu kuna cewa salatul fatiha ko ba haka bane. Ga wani ba da uwa ne. ga mutumin da zunubi ya yawa kuma baya ba da hakkin karanta alƙur'ani hmm. a wannan halin nashi da ya zauna ya karanta Qur'ani gwanda ya karanta salatul fati kamar yadda Ibn al ya faɗi Ibn ya ya haka a cikin Al-Wabil Sayyid kuma na ka na san ka san da wannan maganganun nashi ina jin ka ka gama saboda ka Ibn al abu abin da shi ya faɗa abin da ya faɗa kamar yadda na faɗa mutum ne mai yawan zunubi da ya zauna ya yi tafakkuri da wa Allah hmm. ya ce wa wal istighfar li biyu? afdal lahu min qira'atil qur'an hmm. a makara da ma'anan wannan ne ta faɗa to me yasa ba ku yi ran din ibnu qayyim a wannan matsala ba kuma ba ku taɓa fada wa jama'a ibnu qayyim ya bai irin wannan magana ba dan ba ku taɓa ka sai ku zo kan Maulana Sheikh Ahmad Atijani radiyallahu ta'ala yanzu ka bambanta mu tsakanin menene farki tsakanin magana Ibn al-Qayyim da wannan magana na Sheikh Tijani ya samu wanda da ana bari wani yana kan layi assalamu alaikum ka gama hello hello to zan bambanta ma na gama wannan da to zan bambanta ma to zan bambanta ma amma kafin na bambanta ma yanzu yanzu yana so in ma tambaya main point wannan zan bambanta ma a tsaya mana tsaya mana in ka rewa da wannan ta wuce magana ko Allah ma tsaya ina zuwa ba a fada ba shi ma ba a fadi hakan ba duk duniyar su ba ya ba ba haka duk duniyar su ya ba ba haka ko Babu haka kwata-kwata. To babu matsala. Sai a ce ba komai sai Allah, amma ba a cewa kowa duk duniya su bai babu. Ka ce ba kowa sai Allah. Ba kowa sai Allah. Daban da kuma ko. Ba kowa. Ba kowa sai Allah. Ba wani saman me ni ba ne. da kuma kowa Allah. Babu kowa cikin mu sai Allah ko kaka. a nace ba kowa sai Allah da eh, wanda ya san eh abin da yake faruwa ina so in sani duk wani saman me babu shi sai Allah ko kuma ni. yawa me kake ne wannan na taba ma wannan magana ne yanzu ka warware maganar da ya bi fashi tukuna sai ka zo kan wannan magana babu matsala zan je ka taba ma magana ne saboda ah. eh to babu matsala zai wa shi ma gare shi amma kana ji abin ina so ne na tabbatar amma ne ka tabbatar ibnu ka ji kuma ya da da fa ka fara gwanin sha'awa gwanin sha'awa da ka fara za mu zo ba matsala gwanin sha'awa ka fara Gwanin sha'awa ka fara amma kada ka rike ta. Ka tabbatar tukuna. Babu matsala wannan magana ai ka gama ta zan da iya bayani. wannan abu ne ce ke kafin kafin wai ka shiga bayanin amma ka tabbatar da ibn rukayyim babu matsala karka ko da shi ba dan kada ka samu matsala kada ka samu matsala kada ka samu matsala zan koma amma wannan magana tun da ka kawo ta Anya ta ga ma tunda baka gata ba sai mun karasa zan ba ta amsa zan ba ta amsa amma sai mun karasa Za ka san ban ba ta amsa da ka fara wannan ni wannan ta ma fi damuna babu cikin da babu hakan akwai wani da Assalamu alaikum. Ya faɗi haka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zan ba ka amsa. A'a, Wallahi zan so ka in dai baka tsaya ba. Na ya mana. Wani karanta alkurani gwamnati ya karanta. mu banda da zikiri a wani lokaci bai bari haka ba assalamu alaikum babu matsala wallahi duk zani wannan bayanin amma kana ji point din da kai magana yanzu na fi komai kawai bari na fi komai a bayani ne dogo bayani ne zan ma shari ka gaba zan ne sauke ka ba in dai baka wannan abin da ni ka wannan shi na mafi fi bukata kace babu kowa sai Allah haka ake cewa ni wannan ji ya fi samu na ya faɗi bai ma faɗi ba ni ji ne da ni wallahi zan sauke ka fa in baka tsaya ba ba wai kai magana ba ai dole in baka amsa masu saurari suna ji amma kace cewa kuke babu kowa sai Allah tsaya mana Allah ya samu ma akwai <laughs> ni gurin da nake so kenan a zo kuma a ba yaya za ka ba ni wannan za ka ba da ni gurin da nake so ka je assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam dan uwa da ma muke magana assalamu alaikum dan an kanare shek barka da zuwa da wa muke magana Lanya nau kana magana da Abba daga Difa Nijar. To Malam Abba daga Difa Nijar muna jin ka Malam Abba. Na'am. Kuna lafiya? Wallahi alhamdulillah. Yaya kuka ba? Wallahi alhamdulillah gashi nan muna yi. To ba shi Allah, wai mu abin da yake ba mu mamaki. Na'am. wai mutanen nan ana ce musu su tsaya su bi Allah da manzonta don dai gobe kiyama mu taru mu tsira amma da an kawo musu zancen littattafai na wanda an kari banna maimakon su tsaya su zaɓi su tuba sai su zo suna su suna kawo zancen ibnu taymiya ko ba su iya su tsaya su ka su yi magana su kawo wata hujja ko ba wanda ibnu taymiya ya yi wani banna ko su buhari ko su mutu wannan abun ai ya kamata a ji kunya a ji tsoron Allah. Allah ya na tsakani da Allah ne da kun tabbatar ku fara surutu. tsayawa ku ku amsa, hana muku ku karatu, hana muku ba fiye ku amsa. Kai dai surutu <laughs> Allah ya sa mu dace. Allah shiryar da su ya. Amin amin. Allah shiryar da su. Amin amin amin. Ba da wannan ina so min Allah ya sa kuka samu lokaci ina so ku aiko mini yawan naku na naku na kanku ba na to tofin tima. To ba matsala insha Allah zan samu zan aiko ma da shi insha Allah. Eh akwai akwai shawara da ya kamata mu yi. To ba matsala insha Allah Allah ya sa ka Amin na gode. wato inda za ka tsaya da za mu fahimci juna da kai kamar yadda ai na ce ma wato ya kamata mu ringa duban abu ya kamata mu ringa duban abu ya kamata mu ringa duban abu muƙaddara yanzu ibn al-qayyim a dan uwa ba zan dauke ka ba ga malam Musa ya kirawo muƙaddara ibn al-qayyim Gracias. Assalamu alaikum Malam Musa tsaya kan layi idan na gama bayani zan ɗauke ka. Ok, tara. Abin da na so ka yi shi ne ɗan uwa, kamar yadda na ce ma kullum idan aka zo aka ce ku kaza sai ku ce mu ma kaza. Wannan ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne. Mu mukan iya in malamanmu inda kamar a ce kun ga in muka zo ba ma iya kuskurantar da malamanmu. to za ku iya kafa mana hujja da su sannan kuma magana ibn al-qayyim akwai tafsiri a cikinta magana muke akan salatul fati ka ce ibn al-qayyim ya ce wani lokacin mutum da ya yi zikiri da ya karanta alkur'ani wani lokacin gwara ya yi zikiri to da ya ce zikiri ya ce salatul fati shi wai kana so ka kawo hujja ne gurin da aka ce salatul fati kaza wai sai kace ibn al-qayyim ya ce farko shi ibn al-qayyim yayi ta'ayini me yasa muqaddara haka ne me yasa shehu tijjani sai ya ware salatul fati ya ce shi kadai wannan kadai ta'ayinin da ya wujja ake da bukata zikiri umu wannan am ne salatul fati khas ne yana daga cikin azkar shehu tijjani yayi takhsisi asali al'adu ya buƙa ala umumi muƙaddara ummin sallama ibn al-qayyim abin da yake nini kaza kuma zancensa daidai ne to shi cewa zikiri sannan kuma ya ce wani lokaci sannan ya ce zikiri a to yanzu da an kama ai wani ai misali daga cikin wani lokacin wacce take al'ada lokacin da take al'ada don Allah yanzu da karatun alkur'ani da ta zikiri kai wanne ne ma in ta yi za ta iya jefa kanta cikin fushin Allah wannan ai abu ne yi uqal amma shehu tijjani salatul fati na musamman ne macen yanzu da take shi yasa malamai na fito suka ce mace wacce take al'ada wacce yi al'ada ya halatta ta yi zikiri ta yi salatin annabi karatun alkur'ani suka ce a'a kattin amma hana ta a wani yanayi an hana ta a wani yanayi ke karatun alkur'ani an ce ta yi salatin annabi ta yi fara ta yi hailala ta yi kaza amma aka ci karatun alkur'ani a a sai wayansu wanda suka dan yi ƙayyadin? a akwai aya kaza kaza dan neman tsari ko kuma akwai wanda suka ce a'a in ta kasance malama ce ko mahaddaciya ce ko wata dai larura ta haka duk zantukan nan akwai to yanzu wannan magana shi kake so wai ka kawo zancen salatin fati bayan salatin fati yana da wani matsayi na musamman a wurin shehu tijjani ba wannan bari zikirin da ibn al yake nufi ba irin wannan kuma ko mai hankali ya gane wannan abu amma shi salatul fati tsaya ka ji shi na musamman ne a cikin littafin jawahirul ma'ani za mu komar da kai don ka gane zancen salatul fati idan ana magana sa kanka ka zancen wani zikiri zan baka wannan amsa duk da yake kaɗi ka tsaya shehu Ahmadu tijani a cikin jawahirul ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da tara yake cewa al-fatihu lima ughliqa amrun ilahi la madkhala fihi lil uqul shi salatul fati lamari ne na Allah babu shiga ga an kula ciki yace falau qaddarta mi'ata alfi ummatin da zaka kaddara a ce a misali a samu al'umma guda dubu ɗari kullu ummatin mi'atu alfi qabilatin dukkanin al'umma akwai kabila dubu a cikinta sannan fi kulle ƙabilatin mi'atu alfi rajulin cikin kowace kabila akwai mutum dubu ɗari wa asha kullu kullu wa'idin minhum mi'ata alfi amin kowanne ya rayu tsawon shekara dubu ɗari a cikinsu yazkuru kullum minhum fi kulli yawmin mi'ata alfi salatin ala nabi sallama min ghairi salatin fati lima ughliq kowanne daga cikinsu kullum yana wani salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam su dudar yake yi ba wani salatul fati ba wa jumi'a sawabu hadhihi umami kulluha aka tattara ladaddaki na wannan al'ummar gaba ɗaya a tattara fi muddata hadhihi sinina kulliha cikin wannan shekarun gaba ɗayan su yace fi hadhihi al-adhkar kulliha cikin wayannan zikiran kowane irin zikiri ne da wanda shi ibn al-qayyim din ya faɗi ya shiga ciki da na Salatin ibrahimi ya shiga ciki da na wane ne ya shiga ciki da na waye ya shiga ciki Ya yace ma lahiqu kulluhum thawaba marratin wahidatin min salatul fati lima ughliqa da aka tattara ba zai kai lada ɗaya na salatul fati ba shi yasa ana magana salatul fati ba zancen zikiri ake ba kuma inda nake so ka je nan ne topic ba nan ba nan sai in iya kawo ma zantuka duk da aka yi kansa idan ana magana salatul fati ba ka zancen wani zikiri ba ka zancen wani zikiri ma shi yasa magana ibn al-qayyim hmm, ba hujja ba ce gare ka da za ka rike shi salatul fati abu ne na musamman shi yasa gun da nake so ka je da ka ce wai ba a cewa kowa Allah ne cewa ake babu kowa sai Allah shine nake so ka yi bayanin abin da kake nufi kan ma ilzamin magana babu kowa sai Allah kana nufin babu wani me sai Allah ko me kake nufi sai mu kai ga abin sannan abin da ya kamata ka yi bayani ma tuntun ma ni na zata shi za ka fara da shi muna kafirtawa ko ba ma kafirtawa idan muna kafirtawa da prom da koza wanne ne yake ya jahilci ibn taymiya ai koza ai yayi bayani kuma na san ka bayani koza har koza yake cewa in mun ce da wani ɗan ɗariƙa Allah ya ji kansa ƙarya muke har rantsewa ya banda jahili wa zai rantse akan abin da ke zuciyar mutum na da samun nan za ka yi bayani sai mu auna kai ma ka ka ina muka kafirta din sai mu auna sai mu auna da abin da aka faɗi game da ibn taymiya din in ka kawo inda ibn taymiya ya kafirta wani gashi sananne sai mu auna da abin da prof ya faɗi waye bai fahimci ibn taymiya ba kai prof ni nan ma na so ka tafi ai asalin mentobi din shine kafirtawa <laughs> shine mentobi din kafirtawa shine mentobi Allah ya sa mu dace salamu ji assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh malam Musa muna jin ka malam na Musa ina kira daga Faransa malam eh, Musa barka da zuwa malam Musa malam Malam ne magana da nake son yi su magana wannan yi wannan kola ne magana tarika. na Eh ni kuma wallahi a cikin addinin musulunci babu tarika saboda ne hujja shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yake ya kira sahabbai annabi ya ya ya ya dauki sanda ya ƙasa ya zane mai tsawo sannan kuma a gefe gefe a gefe yake zane mai tsawo ya yi sake waɗansu zane a gefe gefe ya ce wannan hazara mustaƙi mustaqim wannan hanya ne na daidaici wannan hanya na kenan hanya kuma da suke gefe na hanya ne na shi waɗansu shekaru ne da ku ne suke kiran mutane izuwa izuwa izuwa izuwa bada izuwa jahannama kenan to a zamanin annabi da kansa bai san bai san dalika ba bai dalika ba ɗarika kamar da babban malamin da ya rasu Allah ji kansa da shesha Dr. Bamba ya ce kishiyar suna ne kuma haka ne da hadisin annabi ta tabbata tunda annabi ya yi zane babban zane mai tsawo ya zo ya kan huntayen zane a gefe ya ce zane mai tafiya sai wannan shine hanyar Allah na gefe nan ku hanyar shetanu ne wannan kuma hanyar na hanyar tori ku kenan ƙananan hanyar nan da ku ne mun tafiya jihar ne kenan saboda haka ina so za mu nan kora annabi bai san ɗarika ba Wannan ɗarika ba hanyar gaskiya ba ne ni shi abin da nake son faɗa kenan. to Allah ya saka da alkhairi malam Musa sannan kafin na ga yana ƙara kira zan dauke ka ba matsala ya haƙuri kuma su ma sa su ci gaba da kira ya ce wai duk sufarin cikin inda aka ce kowa Allah ne ya ce babu inda aka ce ka kafu. da Allah zan so ka fassara mun wannan baiti wai idan ka hawo kenan ai mu irin ku saboda ba ba wai so muke sai mun ce ko kafirci a'a in ku kai mana bayani sai mu gane wannan baitin yana cikin sharhi na fususul hikam wanda Mustapha bin Sulaiman yayi wannan sharhin fususul hikam na ibn na ibn arabi al-hatimi at-ta'i sharhin fususul hikam Mustapha bin Sulaiman ga baitin da yake faɗi da Allah ka zo ka yi mun bayanin sa yau yana da kyau a cikin wannan baitin ga shi abin da yake cewa yake cewa fawaqtan yakunu al-abdu rabban bila shakki fawaqtan yakunu al-abdu rabban bila shakki zan fassara dan kila kar ka zo ka ce wannan yace fa waqtan akwai lokacin da ya yakunul abdu rabban bawa yake kasancewa ubangiji yace bila shakki ba tare da shakka ba ina so to in yawo sai ya bayani wannan baiti assalamu alaikum a na ga malam ahmad dan ya hakuri eh wala malam ahmad ya kira eh wadan jiya malam ahmad malam ahmad al ilmu zinatul fata yayi kira fa da haka mara Ahmad dole sai mun ɗauke shi jiya ya yi kira haka aka samu matsala wallahi bayan kuma ya sauka assalamu alaikum akaramu Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi eh malam abu zan ɗauki kowa ba sai na ɗauke ka jiya ma haka aka samu matsala eh wai na yi wani kula ya kira ne magana ne cewa yake wai babu inda wai aka ce kowa Allah ne ah, a A ɗan ɗariƙa ne ma ɗan Maiduguri ne. A Maiduguri? Hmm. An Maiduguri ne? Eh ina jin wa ka ce ina jin tabbas ɗan Maiduguri ne yadda yake ce. <laughs> hambuga hata inaleta kwa wala ya nyuma to babu matsala zan na ka zan na ya ka suna suna wani da sai da karo da ana kiso idan ka bace wani na ka kawo shi mu da kamata mara to tana kashe kuma eh wallahi ni ma shi yasa ban ma tsaya ba na ya ce wai albabin sai bi ibn al-qayyim kaza ana magana ta wannan Allah zai sa mu dashi To Allah ya saka da alkhairi akar mukallawo. Don haka idan an jima kowa ya tara malam zai zo ya karatu in Allah da tare malam ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam dan uwa barka. Na barka da yan uwa. Gaban ne daga Maiduguri yawa. Na barka. Akan mukallawo ya famu. Alhamdulillah dan uwa alhamdulillah. To alhamdulillah gashi muna yi ɗan uwa. Alhamdulillah gashi muna yi. <clears throat> Na yi kusan wata biyu da ina sauraron. Okay. Kuma na so in yi magana da kai amma kullum ina ne maka baya shiga baya shiga. Eh ba na Najeriya ne. Shi yasa kuma ina jin kana kira da eh, da Tosop ka kira zai. Eh, eh eh yanzu zama Tosop na kira ka yi. Okay, a can baya ta wasu kake kira kana yin kwanaki din ba eh ta wasu kake kira E, na ce ba aro na ina kana kawai kana ji na ina jin ka sosai tar tar akan ka kana wani shi kana ji na ina jin ka sosai sosai sosai ina ji To alhamdulillah na ce ba akwai wanda ya kira razulan nan wanda yake magana a kan salati har yake cewa kan ya ta wabil state din nan. Hmm. To shi magana da Ibn ya dai ya ayyana salatin fati ne zai ɗauko wannan magana ya ce zai kafa hujja da shi. <laughs> Tsakani da Allah lai dan uwa Allah dai ya mu dace sai dai ya dawo wannan ma ba shine main point ba topic ɗin da muke tattaunawa akai hey na lamarin koza ne nan ya kamata ya zo ya bambance mana don mu gane waye bai fahimci karatun ba a to ai ai abin da ke faruwa aka rama kallawo idan aka sa topic ana magana a kai idan mutum kaga ya kauce akan topic ai ya nuna alama bai da abin faɗi ne akan topic ne shi ya sa. to Allah zai samu mu dace Allah ya Allah ya gane da su Allah ya ta kan imana Allah ba ku lare shi gaskiya kun taimaka mana sosai yanzu musamman kamar ni da nake Maiduguri nake Maiduguri da yake muna garin da shi shafi malamci ne yake kuma muna tare da malamin al'imu zina sosaka muna amfana sosai sosai yanzu kamar ni a haka unguwarmu inda muke duk yanda ka yi karatu ko malam Ahmad ya yi karatu ko malam Bashir Umar Agungu ya yi karatu sai na tura wa abokan karatu na kan mutum goma zuwa ashirin su ma su tura wasu haka da baki daya haka muke kuma alhamdulillah masha Allah an samu ci gaba sosai an karuwa sosai Allah ya saka ku da alheri Allah ba ku ladan shi hmm. amin mun gode Allah ya saka assalamu alaikum Na'am, alaikum salam. Na'am, kana. Na'am, dan uwa barka ne da wa muke. Wa alaikum salam da wa muke magana. Da Sa'id da Sadiq ne daga nan na Nasarar Najeriya. To Malam Sadiq barka da zuwa muna jin ka. To masha Allah ko da yake na rikici shirin a tsakiya ne amma abin da nake fahimta ko kuma yaro da jeron tambayan da na so na yi. Ba matsala insha Allah. Na fahimci cewa wato a sunna ko a aizala. Watan na fahimci daga bayanan da ka yi da kiranye da ake ta yi hmm. ba a ainihin wato ayyana mutum a ce wani kaza dan gida ayyana shi a ce kafiri ne ko hmm. ai da mafahimci eh, bayanan da ta dauko daga tsakiya da zakiyin shiga ce eh. to shi akwai wata marhala da da dan bida zai kai da zai iya fita za a iya yanke masa uzurin cewa wannan ba jahili ba ne don haka ya zama kafiri a ayyana shi shin akwai akwai hakan a cikin kasitukan malaman suna. Eh akwai haka kuma ni ma na yi bayani. Eh ni ma na yi bayani. Ai mutum yakan iya kasance. Akwai lokacin da ake. Eh akwai. Wa yanda ka san akwai lokacin da mutum yake ridda ya bar addinin musulunci shi ma ai haka ne. Na'am na'am. Eh shi ma haka ne. Sai ana ala ala a wani lokacin a yanke masa ruwan jahilci kenan. yawwa an yanke masa ba jahili ba ne kuma ba tilasta shi aka yi ba kuma yana na zaɓinsa ne kuma ya san abu kazan haramun ne kaga wannan kuma wannan eh. shi ne abin da yake eh. Allah ya sauka eh. ya salamu shi dai na katse kana da taka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam dan wa da muke magana Malam Sa'ar Kanawi kana magana da Murtala Sharif Sa'ir daga Jihar Yobe. To Malam Murtala barka da zuwa. Malam Murtala Sharif Sa'ir. Ma Malam. Kwanakin bana wata tambaya ana gaya Malam ya manta akan wasu adiyar da kace za ka turo min na Sheikh Ibrahim Ilyas. Ok gaskiya. Ina da Malam ya manta. Na manta mun yaka amma insha Allah zan turo ma na tuna. Amma kai mun sallama kai mun. Yawa Malam. ka tuna mu insha Allah na ga magana da zan yanzu din ma dai tana bayani game da hususul hikam hmm. game da maganganu na ibnu arabi to hmm. shi ne yawa ko su maganganun su a cikin dai wannan littafi na hususul hikam da yake cewa kai ومن كان ويستنزير كل إلى هنا ولا الله إلا راغب في كنيسته نعم shafi na nawa ka hakuri ya zan duba san insha Allah zan sake kira insha Allah Allah ya saka na kai saboda na san baitin da ka karanta amma saboda me abin shek akwai wani wanda yake kira ba matsala ina ganin lokacin kira ba da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam muna kan magana ta kashe Kaga yawa yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ina jin ka kaga ku yan kuna da wani abu amma ban san dan e eh, ka yi haƙuri kuna da wani abu amma ba san abun ko kuna yin sa ne, saboda masu sauraro kuna da wani abu da kuke cewa ne kuna da wani abu da kuke ku yan da ka ce na ka amma me kai da ka babu ruwa na da wannan Bayan da in shi dan harami ayyuka da aka ce komai Allah sai ya sauka ya ce an ji zai karato? To sai ka zo a ma zai karatu. Ba ya ji da haja ya karanta shi a yanzu mana. Saboda zai je kawo an jima idan kirkiro karyar shi ya zo ya kawo da gaskiyar yanzu yanzu ya kawo mana. To ni yanzu na kama ni yanzu na kama. in ka ka kawo mun inda aka ce Allah huwa kullu shay'in ah. ba komai sai Allah daban kowa Allah daban Yau wato ba matsala tsaya assalamu alaikum wanda kalmar da so mu yi magana a kan ta minti daya a ah, ai ta na to ka magana ibnu da na kawo kun ce wai ibnu kayyim bai ayyana zikiri ba shi ma ya ayyana zikiri yace da zikiri kaza ya ayyana istighfari ne zulmi bai karanta alkurani gwanda ya istighfari ayya ya ayyana anan istighfari nau'i nau'i ne ko ba nau'i nau'i ba ya istighfari a kala kala ne ko ba kala a na assalamu alaikum ba matsala tunda ka ce ai ya ayyana za assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum shin istighfari nau'i ne ko kuma jinsi ne Ah, assalamu alaikum nau'i ne ko jinsi dan na san ka ilimin mantiki na san karanta ilimin mantiki akwai a cikin akwai astaghfirullah a duk assalamu nau'i ne ko jinsi tambayar da nema ka ban amsa kaga shi yasa ni nake sauke ka shi yasa nake sauke ka amma na rashin adalci sai ce na sauke ka nace istighfar an gina ko jibari najiya najiya ayyana nau'i ne ko jinsi istighfari amma malam duniya ta san cewa inda gaskiya ke Allah ya sa mu dace kaga baka da adalci wallahi shi yasa suke cewa a daina daukan ka kaga amma yanzu da zai kara. bugowa na ɗauka sai ce ana sauke shi haka kuke sai ku yi tsayawa a yi magana na fahimtar juna sai ku ta iyu sannan in an sauke ku kun hau saboda wawaye yan ɗariƙa sai su ce ai sauke ku ake wai sai ka ce wai ya za a yi wai an sauke ka to dole a sauke ka na ji ya ayyana na ce istighfari ce istighfari ya ayyana sai na ce istighfari a ilimi na mantiki nau'i ne ko jinsi kawai amsar nau'i ne jinsi ne sai mu je kuma salatul fati nau'i ne ko jinsi sai mu gane ɗaya ne abin da ya yi shi kenan kawai amma ka ka tsaya a yi bayani a fahimci juna kana ta ihu sannan sai an sauke ka ka hau kuma saboda rashin adalci sai ka ce a an sauke ka Allah ya shirye ku assalamu alaikum dan uwa kaga ya sake kira ka dama a yi bayani kiran ka ba shi amfani assalamu alaikum ina jin ka dan uwa Wa alaikum salam ina ina jin ka. Ina Abubakar Abdulhamid ne daga Fortescue. To Malam Abubakar. Daga jihar Indi. To muna jin ka Malam Abdulaziz.